يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بعد كراتم أولا للتافي لا سنن الترمذي ko jami imam a turmuzi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidu Sarafiya? a wannan unguwa ta jigwal a garin ju a mai karatu tuka hamsin da biyu ko yau shine karatu na hamsin da uku a wannan dare na daren litinin daren ashirin da shida ga watan dulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'iniya da talatin da bakwai daren goma sha daren ishirin da tara ga watan agusta miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida miladiya ina usman Tabi iranishi a yau karatunmu na hamsin da uku za mu tashi ina jin a babi a nan cikin kitabun nika babi na arba'in da biyu hadisi na dubu da ɗari da arba'in da biyu imam turmuzi ya ce babin ma ja a fi zaujai ne mushrikai ne haɗu kuma. babin bayanin da ya zo a kan ma'aurata biyu eh, kafirai maguzawa sai ɗaya musulunta mutum ne da matarsa su ba musulmai ba sai ɗayansu ya zo ya musulunta yaya حدثنا أحمد بن مني وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجبنته زينب على أبي الآص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد أن رسول الله لله من الله رد ابنته زينب يا ما يرد إرث زينب على أبي الآص ابن الربيع جمجن تميسونا أبي الآص ابن الربيع بمهر جديد da sadaki sabo wa nikahin jadidin da aure sabo akwai yar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana auren abil as ibn rabi sun daura wannan auren an daura musu aure tun kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama annabi tun kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo sai yar annabi sallallahu alaihi wa sallama zainab ta musulunta mijinta abil as ya ƙi musulunta to da ya ƙi musulunta Allah ya sauka da wala tankihul mushrikati hatta yu'minna na na ji da wala tankihul mushrik da wayna ayin sai aka raba su bayan an yarjejeniya da shi a Madina ya zo ya sake ta to ita ko da ta zo ta ƙi ta yi wani aure ta ce za ta jira mijinta in Allah ya kaddara ya musulunta to baya ina jin shekara wajen shida sai abul as ya musulunta wannan hadisin sai ya ce sai annabi ya mayar da yarsa zaina wa abul as da abubuwa biyu sabbi da sadaki sabo da ɗaura aure mai sabo amma jama'a wannan hadisin da yace an yi sabon aure da sabon sadaki da ifi ne bai inganta ba da ifi ne bai inganta ba shi yasa qala abu isa za hadisin fi isnadihi maqal kai imam muslim zai ta sanadin hadisi akwai maganganu sai yake cewa wa fil hadith al akhar aidan maqal wal amalu ala hadha al hadith inda ahli al ilm wasu ma ilmi suna aiki da wannan hadisin aka annal mar'ata idza aslama qabla zawjiha idan mace ta riga mijinta musulunta thumma aslama zawjuha wa hiya fil idda daga bayan mijinta ya musulunta tana cikin idda jama'a an gane ma'ana mace ce ta musulunta kafin mijinta sai kaga aure ya mutu tana cikin idda kafin ta gama sai miji ya musulunta anna zawjaha a hauku biha ma kana fil idda mijinta yana da cancantar ya dawo da aurenta muddin tana cikin idda ba ta gama ba ina fata an gane muddin tana cikin idda ba ta gama ba sai malam ya ce a muddin mijin tana cikin idda ba ta gama ba muddin tana cikin idda ba ta gama ba mijin zai iya dawa da ita wa huwa qawlu malik bin anas wal auza'i wa shafi wa ahmad wa ishaq a yanzu jama'a mun gane wani hadisi da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da yarsa zainab wa tsohon mijinta abil as da sabon aure da sadaki bai inganta ba don hadisin da aka samu daga ibn abbas wanda shi dan gidan ne a wurinsu annabi ya mayar da ita ne bin nikahil awwal da auren farko din ولكن حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن الحسين عن اكرم عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي الاص بن الربيع بعد ست سنين تقول شو انا يا انسان النبي صلى الله عليه وسلم يا ما يرد ارث زينب ومجد ابي الاص ابن الربيع بعد ست سنين bayan shekaru shida bin nikahil awwal da auren ne da auren farko walam yuhdith nikaha ba tabunta sabon aure ba to kun ga jama'a ruwayar da ya nuna ya mayar da ita da sabon aure da sabon sadaki bai mai ba bai inganta ba amma ya mayar da ita da tsohon auren ba tare da sabon sadaki ba shi ya inganta don haka jama'a yanzu ga ga ma'aurata biyu ba musulmai ba misali a ce kiristoci ne sai matar ta musulunta auren su ya ya mutu da mijin sai ta shiga idda kuna ji in kafin ta kammala idda sai miji ya musulunta aure ya dawo ta kammala idda bai musulunta ba kuna ji na sai ta yi aure sai zai musulunta aurensa ya yi ba za ta da auren shi amma ta kammala idda ta zauna ko shekara biyar goma ashirin ba ta taɓa aure ba tun da ta rabu da shi ɗin ba ta aure wani mijin ba sai kawai mijin nata ɗin tsohon mijin nata ya musulunta to shi kenan babu wani sabon ɗaura aure kawai za ta dawo gare shi ba tare da sadaki da sabon aure ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yarsa ta musulunta aka raba ta da mijinta Abul As shi ne musulunta bai shekara shida da ya musulunta sai annabi ya ɗauki matarsa ya mai shi kun gane zancen nawa yawwa shi ne abin ake nufi haddasana يوسف bin isa قال حدثنا وكيء قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إكرم عن ابن عباس أن رجلا جاء wani mutum ya zo yana matsayin musulmi ala adi nabi a zamanin annabi thumma ja'at imra'atu muslima matarsa ta zo musulma fa qala ya rasulullah innaha kanat aslamat ma iya mata ta ta tare da ni faruddaha alayya a mayar min ita faruddaha alayya sai aka mayar da ita gare shi wani ne matarsa ta musulunta shi kafin sai daga baya da ya musulunta matar ta so ta bar zama da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar da ita wa tsohon mijinta akwai wata ruwaya wani mutum ya musulunta eh, sorry wani mutum da matarsa dukkan su kafirai sai ta musulunta ta gama idda mijin ta bai musulunta ba shi kenan sai wani shiga neman aurenta sai mijin ya musulunta to sai ta yi marmaza ta ɗaura mata aure da sabon maneminta shi ne zuwa jama zala ce ya rasulallah mata ta ta riga da musulunta daga baya na zo na musulunta kuma wa aliman da islami ta san na musulunta amma sai ta yi wani aure sai annabi ya karɓe ta daga sabon mijin ya mayar da ita zuwa ga tsohon mijin in ba kuma ta bajiya mu yi bayanin gailan wanda ya musulunta yana da mata nawa goma annabi ya ce zaɓi hudu a nan muka ce ashe aure jama'a a kowane addini aka ɗaura in an musulunta ya musulunta shi da kuma kabarin abu Rikal da annabi ya ce an yi rajamin kabarin wanda a jiya mu yi bayanansu saboda haka wannan shi ne malam ya ce hada hadisin sahihun samitu abdulla bin humay ya qul samitu yanzu bin harun yadhkuru an muhammad bin isa adil hadith wa hadith al-ajai an amur bin sha'an abi an jadi anna nabiy radda ibnatahu zainab ala abil al-asmi marin jadid wa nikahin jadid jama'a cewa an mayar da yar annabi zainab da tsohon mijinta da sabon aure da sadaki sabon wannan bai inganta ba da tsohon aure aka mayar da su abu rabi kowa ya sani surki annabi ne in kuna bibiyar mu a karatun hadal habib mu yi bayani yadda aka yi musulunta da yadda tsohuwar matarsa yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi mafaka lokacin da aka taro shi amma yanayin asalin da kisar yake sun yi auren kafin musulunci ku jawo na, kafin sun yi auren kafin zuwa musulunci to bayan zuwa musulunci sai ta musulunta shi ba ya musulunta ba to amma da ta musulunta babu ayar da ya hana zaman miji tsiri mace musulma farko ba hana ba sai da Allah ya sai sauka da wala tankihul mushrikat hatta yi da wala tankihul mushrikina hatta mun sai ka raba su da ta da gida yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gama idda sai annabi ya ce ta yi aure ta ce ya rasulullah ya babana ina kaunar tsohon mijina shi ne mai sunan shi abul'as saboda haka na gwammace in zauna har in mutu ba aure in da rabon zama to ina kaunarsa in ya musulunta sai mu zauna kuma ga ta zauna don idan don mace za ta zauna za ta kame kanta wannan bai zanto aibi ba kuma wani sako ne da yake komawa ake mai da shi zuwa ga wanda ba musulmai ba kiristoci sun ga an auren dole ko kafirai sun ga an auren dole sai su karantar karantarwa musulunci ne sai su riga aibanta ta to baka yar annabi yanzu tana son kafiri tsohon mijinta kafiri ko ba ka ba a nan annabi ya tursa ta ta aure ga su bilal ba ta ce sai kin aura ba ga su sa'ad bin abi waqas ga su mu'azu dan jabal ga matasa su abdullahi dan mas'ud an gane ko ga su julaibir in ji mai magana ga su duk annabi ya ce dole sai ka aure ɗayansu ba bai mata auren dole ba sai da ran da mijinta ya musulunta su kenan sai sake miƙa ta ga mijinta malamai suka ce domin shi aure zama ne tsakanin mutum da matarsa an gane ko idan an yi aure ma ana shirin yaya ake gamawa balle ba a shirin ina fata an gane na sai malice babu ma ja fi rajul ya tazawwaju mar'ata fa yamutu anha qabla an yaqrid laha babu ma ja babu bayan da yazo fi rajul ya tazawwaju mar'a mutum ne ya aure mace fa ya mutu an ha qabla an yi da sai ya mutu kafin ya yanke sadaki don ana iya wannan auren jama'a sai kakanan ka zo neman aure ko ba ka ba ka zo ka samu ganinka sai ka ce to ke kin ga ina son aure amma ba kuɗi ne da ni ba shi suna na Musa Bankwale to amma na bude gonan wake to ba zan jira waken a girbe kafin a yi auren ba to amma kar in ce zan baki sadaki dubu hamsin waken bai haihu da yawa ba kar ka nan naɗin bai nan na ba to yanzu abin da nake so da ke mu yi aure sadaki za mu zo mu tattauna in na yi habesin na girbe na kawo ko ba gaba shi ke za a ci zo a ta an ɗaura aure tsakanin musa bankwale da wacce Fadaki za zo su tattauna tsakaninsu Wani ya halatta wani shekara ɗaya ne shekara biyu ne wani ma sai da suka fi yaron su ya kai shekara goma kafin kuɗin ya shigo sai yana cewa nawa zan baki sai ta ce kaza shi ko sai yanka ya yi kaɗan sai yaron ya ce haba baba dobi mamar ta mana dobi hancin naka tana magana wannan kuɗi yanzu yaro ya sa shi a kan tattauna sadaki auren mamarsa da babansa to ya halatta yin wani auren tunda alkur'ani yake wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa lam tafridu lahunna fariida ba ku yanke sadaki ba ina ana iya aure ba yanke sadaki ba حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود انه سئل عن تنبي ابن مسعود عن رجل تزوج امراه متن يا اوري مجي ولم يفرض لها صداقا بينك متى صداقي با ولم يدخل بها بتاري da ita ba hatta ma ta har ya rasu kun ga abu ya fara ya aure ta akan sadaki za su tattauna bai yanke ba an yi siga an yi watsi an yi fatiha kafin abu ya shiga tsakanin su kuma sai ya rasu to yayi za a yi ibn ابن sai ibn ابن ce, يقول لها mithlu صداق nisa'iha tana da kwatankwacin sadakin matanta la waqsa wala shababa yani la naqsa wala ziyada la waqsa babu ragi wala shababa ba ƙarin. wa alaiha al-idda ko za ta yi idda na takaba wa la al-miras kuma za ta ci me gado kun ji abu uku ya aure ta ba kayyade sadaki ba kafin ya tare da ita ya mutu to abu na farko za a ba ta sadaki irin na matanta ba da kare abu na biyu za ta yi ta kaba abu na uku za ta ci me za ta ci gado to fa qama ma'aqil ibn sinan waye wannan fatawar abdullahi dan mas'ud sai ma'aqil dan sinan ya tashi al'ajai mutumin ajai ba raddi zai ba ma fa qala sai to ibn mas'ud hukuncin ka yayi daidai qada rasulullah fi birwa binti washid imra'atin minna mithla alladhi qadayta qada rasul annabi yayi hukunci fi birwa binti washid ga wata mace ana kiranta binti washid imra'ati minna wata mace ce a cikin mu misal allazi qadaita yadda kai hukunci haka aka yi ta aure miji ba yanke sadaki ba bai kusance ta ba sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ba ta sadaki irin na matanta sannan kuma ta yi takaba sana a raba gado da ita kaga kuɗi kuɗi ta hau ga kuɗin gado ga kuɗin sadaki fa fariha ibnu masud sai ibnu masud sai ibnu masud ya yi farin ciki don ko kai yau wani ka ba wani fatawa sai kai irin fatawa na haka gumi ya bayar za ka ji daɗi a yi haka shan jamar ya bayar haka albani zari ya bayar balle kuma a ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatawa in zakil irin wanda za ka ji daɗi ba sai ibn mas'ud ya yi farin ciki da wannan kalaman fa ahli sunna in kana son ka gama dada da masa ka ce masa aikin da ya bi ta sunnar annabi aikin magana ya kare to jama'a abinda za mu waiwaya a nan wanda na san ba ku sani ba amma dai bari in farko ko za ku yi tambaya yanzu a wani hadisi mai kuke so ku tambaya hmm. kunnen ka yana ina me muka ce yau kai mai tambayar ba yanzu kusan dama kai da anas inda nake tsammani za ku yi tambaya a wurin ku kai sai dai kawai tambayi bai fito abin ba shi annabi ya faɗi sadaki yace tana da sadaki irin na matanta ko ba ga ba sai dai yanzu abin da ya kamata ku tambaye ni mace tana auren mace ce don ba ce laha mithlu sadaki nisa'i shi ba ba ce sadakin ta daidai ke da sadakin matansa ba sai aka ce laha mithla sadakin nisa'iha za a bata sadaki daidai da sadakin matanta kenan ita ta ita matar aure kuma tana da matanta ne shi da abin da za a duba da. mai gaje to ai labirin bai koma ga abin ba mai gaje to kai ba wato abinda zai baka sha'awa yadda gwagwaye da tuzare da goraka suke faman sharhi akan wannan sadakin

to ba kar a gama abu ba ta ɓoye shari'a haya ba don shi bana ya kare giman gonarsa manager to to to to ce ta ba haka sake ta eh to wannan za ka ji kai yanzu baka samu aure ba balle kai tambaya kan to a nan la mithla sadaki eh, nisa ya yani sadaki qaumi ha qabilatiha sadakin ta irin na kabilunta in ka auri yar hausawa ce nawa ne ake ba da sadaki hausawa kaga ne yarori ne in shi wace sai ka yi ruwan shishin gwal eh, in shi wane ya yi sadakinsu in hausawa ne ya sadakinsu in kamar haske ne kan nuri ya sadakinsu ina fata an gane jo wannan kenan irin sadakin kabilarta da mutanenta in sadakin su su ana haɗa kuɗi ne da bijimin sai a ba ta kuɗi da bijimin in ana haɗa kuɗi da keke a matsayinsu na margi sai a ba da kuɗi da keke in kuɗi da jaki sai a ba ta kuɗi da jaki irin sadakin mutanenta irin kabilarsa to kaga wannan shi na abin da hadisi yake nufi to amma ba za a yi da maganar yusuf ba har yanzu in ba mamaki an shigo mutanen ta din aje aje ko ba ka ba akwai akwai kwaila akwai budurwa akwai yar kwatano akwai bazawara ko ba ka ba to wannan sai a duba kaga shi da yanda wanda ya faɗa akwai kwaliti na shekaru ba akwai kwaliti kuma na fahimta ko ba ka ba wannan tana da haddan izu goma ka bai kamata sadakinta ya zanto daidai da mai haddan izu ashirin ba yawwa saboda haka sadakin da ya dace da ita sai in an tattaro dukiya mamaci sai a ware ga sadakin sai kuma a ce kuma ga gadon kaga ta in ita budurwa ce kaga ta samu arziki fa guda hudu na ɗaya ta samu ladan takaba na biyu kuma ta samu sadaci na uku ta samu gado na hudu tana nan vajin dinta. budurwa ce lumi lumi za ta ko eh, to yanzu wannan za a kira ta bazawara ce ko za a kira ta mai zan ta yi aure ta yi ta kaba to ta za ta bazawara amma mijinta bai san da ba to za ta budurwa wannan budurwa bazawara ko ba wara budurwa ko ko ba su tuna ne ba na runa aha eh to wani an gama bayani idan mutum ya auri mace kafin ya kusance ta ya sake ta ko ba ta ba to ɗaya biyu ya yanke sadaki ko bai yanke ba in ya yanke mata sadaki ko da a bashi ne ko ya ba ta kuɗi a hannu sai sake da gaga bai shiga tsakanin su ta ci rabin sadaki ko ba ta da idda to Allah ce wa in dallaktumunna ya ayyuhan nabiyyu idza nakatumul mu'minat thumma dallaktumunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin takaduna shi yasa da yadda muka sha fadi da nanatawa ya auri amaryarsa an kawo ta gida ya ba da sadaki dubu ɗari ya shigo sai ta bata masa rai sai ta ke ni zaki wa haka sai ce na sake ki sake daya to ba mamaki baban ta ne luwalin ta ne ka da ma bai fita ba sai ya ji sai wani makwabcin ɗakin ko ba gaba ko ɗakin haya ne ko wani wansa ne ko ƙaninsa ne sai ta ina son ki sai ta ce ni ma ina son ka sai baban ya ce to mi ko sadaki sai mi ko sai baban ya ce na aura maka sai wasu a gina hali suka ce mun shaida sai ta fito daga ɗakin wanda ta shiga ɗakin wannan ta shiga ɗakinsa sai ce yaya sadaki na yaya sadaki na sai ta lale rabin kuɗi ta in dubu ɗari na sai ta lale dubu hamsin da ta to gashi eh, ka gane ko to amma in ya aure ta ka zo ku da ya sake ta ko ba a kayyade sadaki ba ta bangwale za su zo su zauna sai ba baki muke masa ba muna so ya aure sadaki kuri an kwata miliyan ma zai ba <laughs> to ka gani saboda haka in ba a kayyade ba ba kawai sai mata alkhairi eh, ya mata isali lalace wa in dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna eh, wa lam tafridu lahunna fariidan sai ne la junaha alaykum in dallaqtumun nisaa malam ta masu gunna dole tafridu lahunna farida babu lafi don kun saki mace ba ku kusance ta ba ba ku kayyade mata sadaki ba me za ku yi famatti uhunna to a mata alkhairi musi idan mai shi mai kuɗi ne kada ruhu wa alal muktiri in talaka ne kada ruhu gwargwadon mata mata'un bil ma'ruf saboda haka wannan shine abin da ake nufi a nan a gata idan a ce mijin ya eh miji ya mutu za mu ya aure ta kuma sadaki dubu ashirin sai mutu ya bar dubu ashirin sai a ba ta dubu ashirin sai kowa ya yi aure eh sai a ba ta wani ai shi bashi ne min ba da eh, min ba da wace da yusu na biya aure ne bashi ko zai cinu da ya rasu ya aure ta bashi sadaki dubu ashirin sai ya rasu ba abin da aka samu sai dubu ɗaya to danginsa da menene sai su bi su taro mata dubun ta sha tara su bata su cika mata na amka ga cikin kuma ya su ko kada wata babi anin jara hadasa na nasa bin Ali alkalan ba ali tafi ya tsalo na kuka muke karanta ba su na nemi ma da ke karanta a wani kawai kowane kowane ya daga amina mana tambaya ba حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال ابو عيسى حديث ابن مسعود كذا كذا الى اخرها وانا ذاك الجمع yawa wannan ne wani mujalladi ma ya kare mujalladi na uku bari mu shiga mujalladi na hudu a babin aure ya kare kenan zuwa zuwa amma ya kare ai zuwa ko wanda suke addu'a fakar babin ya kare sarki ya kare ya shiga shayarwa Eh, an shiga shayarwa yanzu ga wani ya aure har ya aiki yanzu a shayar da dan shi shi ne kitabun rifa'i eh, kitabun rifa'i eh lamazi am ah, ya gaje eh masha Allah ku sani shi a addu'a Allah ya albarka ya tafi ya sayar da bakara insha Allah ta'ala zai aure insha Allah ta'ala da zo a kasuwar ne insha Allah na'am kitabun rizai littafin shayarwa babun ma ja'a yuharramu min ar ma yuharramu min an babin bayanin da ya zo cewa ana haramtarwa daga shayarwa abin da ake haramtarwa daga dangantaka حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيع عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يجي ان الله حرم من الرضاء ما حرم من النصب lalle Allah ya haramtar daga shayarwa abinda dangantaka yake mai haramtarwa imamu kurdubi ya ce wani hadisi ya nuna yadda shayarwa yace al'anar rida yanshurul hurma ma'ana yanshurul hurma shayarwa yana yada haramtarwa yadda dangantaka yake yada haramtarwa yanzu misali mahaifiyarka da ta haife ka ko ba ta shayar da kai ba ai muharram ka ce ba za ka aure ka ba to haka ga wata mata ba kwa da dangantaka ba ita ta shayar da kai nononta to ita ma me ta zama amarka ba za ka aure ta ba yadda ba za ka auri kanwarka wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ba to haka ga wata mata ta shayar da kai yanzu misali kai ɗan najeriya ne sai yar china ta shayar da kai kuma da take shayar da kai ta haɗa da yar singapore ta shayar da ku ko ba gaba to yanzu kai ka zama ɗan najeriya mai dangantaka da yar china da dangantaka da yar singapore ina fata an gane eh, domin yanzu yar singapore kanwarka ce in ta girme ka yarka ce in ka girme ta tunda kun sha nono daya ta zanto ka min ar-radha'a wancan matar ko ta zanto ka min ar-radha'a mijin matar ko abuka min ar-radha'a kadin mijin kadin mijin matar ko ka min ar-radha'a babban ka na shayarwa haka jama'a lamar yake tafiya shi yasa wa yake cewa wa ummahatukum allati arda'anakum wannan kenan إمام الترمذي حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالي حول سند وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا وسبورا إمام فسيد سكا أنغم بابي أولا سكا فارا بيانا don kada abuna ka ga mun ga da kai a kai kana da aure masha Allah wani ba mu karatu da shi da yau awwal da waye ya kai kana kallo na da kai ne a da kai ne kai zai fuska su da kai yau kai ma ba a yi da kai ba masha Allah to to to to shi kenan na'am na'am نجب قال إن لا حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة باب ما جاء في لبن الفحل باب بيان اللي يزوج من لبن الفحل لبن الفحل me fa'al akwai hadisi da yake na annabi sallallahu alaihi an asbil fa'al ya ya a wannan ba kunya da ka san shi gaba abun kunya bane in dai na da aure to to to to asbi ne kake tunani fahal din ba. wanda duk gaba shi ba wanda kama na magana durabul jamal asalin kace fa'al dukkan wannan fuhul ne eh zakaru ne dukkan wannan mazaje ne eh dukkan wannan mazaje ne fa'alu shine namiji wajaji da ya fadi annabi ana sai da asmul fa'al manin dabba namiji sai a ga a dauko wani doki ana son hulfu irinsa sai a biya mai dokin kuɗi ya yi barbaran wata godiya wannan shi na asibin fahal to amma ya ta fahal namiji to babin labanin fahal nonon namiji to yaya namiji yake da nono yau gwada yake sayarwa to to to namiji rago a namijin mutum mutum ba ake magana labanin fahal nonon namijin mutum to namiji yana da nono jama'a ko ba ga ba to wannan za mu ji ta inda yake حدثنا العاصم بن علي الخلال قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت جاء عمي من الرضاعه بابا انا شاير ويازو kenan mutumin da matarsa ta shayar da Aisha sai dan uwan mijin ya zo ya sa dinu alai ya zo yana neman izini wato aisha wata mata ce ta sha da aisha sai kanin mijin matar kuna ji yanzu assalamu alaikum yana so ga aisha aisha ta ce ba bai ta ana azana da sai nake ba su izini yace ba za ka shigo ba kai ba muharrami na ba hatta astamira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na nemi izinin annabi kenan kamar wani ya nuna mace in muharramin ta ne ya zo to ko ba da izinin mijinta ba yana iya shigowa mai gida to shi da kenan fa qala rasul Sani bai ce fali fal lita alayki ya shigo gare ki fa an muki. shi babban banki ne ai da waye babba wan baba da kanin baba to shi wannan kanin mutumin da matarsa ta shayar da Aisha ne قالت عائشة يا من الله إنما أرض أدنى المرأة نبا ما shaida تشاهدني walan yurdi ni rajul ba namiji ne shahada ne ba ba ya yayin da ne shahada ne ba matar yayin da qala sarbi da ko an amruki An shi bakan kala ne kale lida ya shigo gare ki ai matan nan da ta shayar da nono ta shayar da ke nono me ya sa ta samu nono don ta aihu sai ɗan ya zo da nono. ita kaɗai ta ciki ta aihu da mijinta to kenan wannan mani da Allah ya halitta shi ya samar da ɗan kuma shi ya samar da nono saboda haka nonon namiji ne ina fata gane to kun ga shi yasa namiji yana da nono amma yana ajiye a jikin matarsa shi nasa ɗin chemical ne to sai Allah ya ɗauki chemical ɗin ne ya sa a jikinta to ita ce kamfanin kuma da na'ura na tantancewa da gyara shi da kera shi da sanya masa sukari daidai wa daida da sarrafa shi bai yi ɗumi ba bai yi zafi ba wannan duka a jikin da Allah ya wannan abu wanda Allah ya tace shi kuma min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan da sharibin wannan nonon kafin a gyara shi min baini farsin sai ya shiga kimbiya ratsa kashin kimbin sanin wa dami ya ratsa jini amma ikon Allah su kawai wani gyara suke masa ba tare da su yi afiya a ciki ba ya ratsa jini amma ba zai zama jaja ba fari sal ya ratsa tumbi da kashi ba zai ware ba yana da kanshi ne da shi min bayni farsin wa dami amma duk da ya laba da nono ne khalisan ta tace ne sa'idan lisharibi mai sauƙin hadiya ga masu sha jariri ba zai ce ya kona harshe na ba ba za ka mace tana sayan suga ta ce nonon na ya yi tsami ba ba za ta ce a hura wuta a mukubur a kawo hita a kunna gas kuka a dima nonon nan in ba yaro ba ba za ta ce sai ta ji ta sayi filas na ajiyar nono ba Allah ya ajiye shi a jikinta dan ana iya haihuwa babu filas a gidan babu fida a gidan sai Allah ya kawo ga nono kar su mu a gidan babu abinci yaron sai Allah ta anil yamini wa ani shimali don me nono ya zama dama da hagu yaro yana so a ka'ida ba su mutum ya kwanta ta dama kaɗai ko ta hagu wa nuqallibu min zati nemi yamini wa zati shimali fa idza qulliba ila al-yamin shariba shariba wanne alladhi ala al-yasar wa idza qulliba ala ila al-yasar shariba alladhi ala al-yamin in ya kwanta kan dama gefen dama sai sha nono gefen abu iya kwanta gefen abu sai sha nono gefen dama wai dole dai a dan sa daman tawa kaga yana fesin din mamarsa shi shine hagunta to yanzu ya kwanta a kan hagu to ya sha nono hagu bai ba sai ya sha nonon dama ya samu albarkacin damanta in ya kwanta a damansa yanzu nonon hagunta zai sha to zai sha albarkacin damansa sai <laughs> sa ta ko ina daman ya shiga to kaga haka Allah ya tsara kayansa a nan mun ji inda nuna namiji yake حدثنا قتيبة قال حدثنا مالي أولا سوى حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالي عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريف عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان متن ينادى ينجي guda biyu arba al ihdahuma jariyatan to kuji dayar su ta shayar da baiwa wal ukhra gulaman ɗaya eh ko ta shaye da yaro in ba za ka gane wannan sosai ba mutum yana da mata biyu kuna ji sai matarsa ta shayar da wani yaro ba ita ta haifa ba uwar gida ta shayar da wani yaro amarya ta shayar da wata yarinya ba wannan sun girma za su yaro ka sun sha nonon mata daban-daban sai dai suna karkashin miji daya to shi yasa a nan aka ce mutum yana da kuyangi biyu kuma ya mai da su sadakarsa da ya dawo a jariya ɗaya ta shayar da ya mace wal ukhra gulama ɗaya ta shayar da ɗa namiji ayyin lil yi ta tazawaja bil jari ya halatta da namiji ya auri baiwar ya auri yarinyar fa qala sai ce la a a allika huwa shi amarya ta shayar da ya uwar gida ta shayar da ɗa uwar gida ce ta aka mata wani ta wani yaro namiji daga borno ta shaya sannan kuwa amaryar an ta ya daga odisha eh, daga lagos ta shaya ina fata an gane to sai aka ce ba za su yi aure ba me dalili allika wahid domin matattarar nonon ɗaya ne mijinsu ɗaya ne saboda haka yanzu ya da kan ce <laughs> ya wa da kanwarsa hanyar kun gano wannan babul ma ja ala tuharimul masatu wal masatani bayanin da yazo tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu baya haramtar da aure yawwa حدثنا محمد بن عبد الآلة الصحاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال فهمت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن زبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبيتي لا تحرم المصة ولا المصتان tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu baya haramta da aure kar don wata mata ta taɓa ɗaukan yaro ya ƙoshi, har sau biyu ba ya haramta da aure tsotsa ɗaya tsotsa biyu ya haramta da aure kuma ana jan kunne mata su guji ma ɗaukar yaro kowane yaro sana ba shi nono don kansa bayan da kai adadin da ke haramta da aure ko ba ta yi bayani ba kuma a zo a yi aure kan sai a samu damu to in tsotsa ɗaya ne tsotsa biyu baya hana aure jama'a shi yasa kaga suna fatawa da zafi suka ce wai mutum ne ya sha ruwan nonon matarsa sai su shi ke nan ya zama ɗanta <laughs> so wani ya ce ka sauke a tsana guda almasun da almasa ta ji baya hana aure eh, ya tsotsa ɗaya tsotsa ji baya hana aure ya قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن عوام وابن الزبير wani kuma ya in za ta tsiyayo nonon ma mijin ya zuba dambu a ciki ya sha suka ce wai aure ma bai samu damuwa ba haka wasu malamai suka ce to waɗannan gaba ɗaya waɗannan abubuwan to yanzu sai mun karanta waɗannan to bari gwada na'am وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زبير عن الزبير عن النبي وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي وغيره وهو من غيره وعيه وهو غير محفوظ وصحيح عند علي الحديث حديث ابن ابي مليكه عن عبد الله بن زبير عن عائشه عن النبي قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وسالت محمدا عن هذا فقال صحيح عن ابن زبير عن عائشه وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وانما هو هشام بن عروه عن ابي عن الزبير والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وخيرهم وقالت عائشه عائشه تتي انزل في القران فرق الله يا سوكر اشكن القران اشر رضاءات معلومات shayarwa goma sanannu farko aya karra ya zo alkur'ani idan mace ta ba miji nono ya sha ya sha sai da ya koshe ya gyatsa sai bai wani lokaci ya biyu mu aka sake bashi ya sha ya sha sai da ya gyatsa ya aje sai ya yi sau goma kafin take zama mamarsa da shayarwa in ya kai goma to aure haramu amma in ya tsaya tara tara da rabi a nan goma ba a koshi ba wani duka zai haramta da aure ba a farkon musulunci ba fa nusiha sai aka shafe min zalika daga ga hamsin yanzu ya rage biyar an kwashe biyar aka bar biyar eh ya zama irin karatu na hada labib da su sun ce wa annabi sahabbansa sun koya mana abu biyar mu yi imani da su abu biyar mu yi aiki da su tun a jahiliya kafin musulunci kuma muna da biyar sai annabi ya ce bari in kara muku biyar ya zama ashirin <laughs> an gane ko to yanzu sai musulunci ya shafe idan mace ta shayar da yaro nono ya sha ya sha ya koshi har yanzu bai zama in ba ita za a shi ba ba to ba ta zanto uwarsa na shayarwa ba har ta yi sau hudu to har yanzu ba ta zanto uwarsa ta shayarwa amma in ya kai biyar to ta zanto uwarsa ta shayarwa wannan ke sai ta ce wasara yanzu ya zanto ila khamsi rabu'ar shayarwa biyar ma'lumat sanannu fa tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalika annabi ya rasu al'amari yana ka ka wasu kace yana kan biyar wasu wasu a'a annabi ya rasu da yawa wasu doka goma goma ne to amma duk da rasuwa annabi aka rage da biyar sai abin bai shahara sosai ba amma yanzu ya dawo biyar ne wannan kenan a nan abinda ya dace mu sake dubawa shirya batun shayarwa mun ji yanzu sai ya kai na ya kai biyar to yanzu idan mutum ya sha ruwan nonon matarsa har sau biyar yaya to kai eh to kai kace akwai malarin a kai da wannan maganar to me dalilin ka to sai kenan na bi gwada mai tambayar ka da zuwa to shi kenan za mu dawo babu ma za fi shahadatul mar'ati da fi radai bayani da zo shaidar mace daya a shayarwa shaidar mace daya a shayarwa ko ba gaba ka samu wata kana mutuwar santa ka sayar da shanu da kaddarori ka aure ta sai wata ita daya ta yi na shayar da ku na shayar da ango da amarya ko ita ɗaya ta faɗa to shi ne za mu ji a yi حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني قبيل بن ابي مريم عن عقبه بن حارث قال وسمعته من عقبه ولكني جالس ابي احفظ قال تزوجت امراه ukuba dan hari ango kenan ka sha maiko yayi aure yana baza gari ana ga ango ka sha maiko walƙiya yake yana haske yake yana marmarin wannan rana. ashe ina ba zai kai labari ba jama'a yana cikin haka kawai ba ja adna imra'atun sauda abu ya bada da masa rai har kalan matan ya faɗa yace tazawwatu imra'a ukuba ya ce na auri wata mata in ji ukuba tun da ya can ya kada da tanwin wata irin mata kyakkyawa kenan jama'a to yanzu mun ji sunan angon ukuba amma matar ba mu ji sunanta ba ina yahya to matar sunanta ummu yahya bintu abi ihab eh ummu yahya bintu abi ihab to ya ce na aure ta shi kenan sai ga wata bakar mata ta zo ya ce ko sunanta ban sani ba kamar mai ta yi ango murna ne ashe mai bakar albishir faƙala ta ce inni ni kai zuna ta ce inni lalle ni kan arba'atu kuma na shayar da ku ku zauna daban daban ta ce na shayar da ku kai ango da amaryar ka na shayar da ku kawai shi ke na mabayani ba ta aliki sai ce kawai na shayar da kaga wannan wannan a ruwayar bukhari uku mai ce ke ban taba sanin ke kin shayar da ni ba ko ba ki taba ban labarin haka ba sai aika wa yan kabila su dangin su alu abi ihab da ali abi ihab sai ya ce da Allah wata mata ta shayar da ni ne to mamar shi ba da sai masu sai suka ce kai ba wata matar da muka sani ta taba shahida ka kai yanzu dan ji gwanda gwanda ta zo ta ce na shahida ango da amarya hankalin sai shi shikenan sai ya je tambayi dangi sai suka ce kai ba mu san matar da ta shahida ka ba arwayar bukhari to kaga yanzu ya dan samu sauki sauki amma fa yana kan shi ba so sun ce ba mu san matar da ta da kai ba ka alhalalu bayyana ita wata ce na shayar da ku alharamu bayyana to tunda sun haɗu sun zama shubha to da wani ne sai ce mu je mu zauna sai shekaran da muka haɗu da annabi in fatawa soyayya ya ɗebo shi to ko da soyayya ya ɗebo shi to sunna kuma ba na sanin girman Allah ya ɗebo shi bari a ja tambayi annabi don kada a yi kwaba ya ce fataitu nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen annabi kaga an je fatawa faƙul su sai dace kaga in za ka yi tambaya sai ka je ka yi ba wai sai ya zo wucewa ka tare shi ba Ya je yana zuwa sai ce ya manzo ana ta fulana ta binta fulana fulani na auri wacce yar wane fa ja'at na imra'atun sauda wata fakar mata da ya rasu ta zo mana ta zo mana eh. ba mai bakar hali ke nabi ba ba launin ta ne jama'a Eh, sai ta zo fa qala kawai malam ya rasa sai ta in ne wai arzu a tukuma na sha da ku kaga yanzu ya yi tambaya amma bare ya zama alkali kafin annabi ya fatawa sai ce ya manzo Allah wai ya ba ƙarya ba ta yi kaga ƙarya ta yi kala yana biya annabi fa arada an sai ta ya kauda kai ka je kamar da yanzu قالت نجم فأعطيته من قبل وجه سينا ذكا فذكر فإن أنه يحيي فذكر نقال ميميتا فأعرض أن يكوّد كي وجه فذكر فقلت قلت يا من قال إلا كاذبة قريا بتجي الله قرياني يا رسول الله تيزو من قال الله زي فاينل زي هيك أو كنش كودة دائي كوبا دائي برمزي قالت يا كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضأتكم وكيف جاءت يا ذاك إلى إيتا يا يا ذاك إلى إيتا وقد زعمت أنها قد أرضأتكم تنا تاريا تايدا وتاشادكم دعها عنك كفر ما تم تجريتك kan warka ce ka yi gaba ka ƙara mai to jama'a a wata ruwaya shi da bakin sai ce haka ta kyale ni ta auri wani duk soyayyar nan kaga an yi soyayya an yi sadaki an yi aure an yi fatiya an ta yi baraka Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma da khairin walakin Allah na jama'a kuma. wannan kenan da jama'a yi wannan wannan ai ko da eh, ubali na ibnu barde ai ba zai iya jure wannan abun ba in ai bibi bai zo ba dole zai zo ko kuma awamin bai na zalika ما ليس قال وفي الباب عن ابن عمر قال ابو يسا حديث عقبه بن حارث حديث حسن صحيح وقر وغير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن حارث ولم يذكر فيه عن عبيد بن ابي مريم ولم يذكر فيه دعها عنك والامل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم ما ابو تائل من sahaba النبي da wasu شهادة المرأة الواحدة wahidati sun tabbatar sun zartar da shaidar mace daya fil كان ashayar kana nan ka aure ka sha gari kana ɗaga kana saukewa wata ta zo daga tanga ta ce kai na shayar da kai ango da amarya ko ita ɗaya ta zo ta yi bayani malaman sai su tafai da wayannan magabatan suka ce sai ku rabu shaidar ta ita ɗaya yayi ina ba ta an gane to a ƙarƙashin wannan shi ne maganar imamu ahmad ibn hanbal mace ɗaya ba ta buƙatar shi ne zai ka da kai shi ke nan ali ibn sa'id ya ce na ji ahmad imamu ahmad an tambaye shi shaidar mace ɗaya a shayarwa ana karɓa sai ya ce eh idan mace ɗaya ta ba da shaida ta shayar da wani shaidar ta abun karɓuwa ne hujja shine hadisin ugba ɗan haris matarsa ummu yahya da ya aura mace ɗaya ta zo ta ce ta shayar da su haka annabi ya raba tsakaninsu shine magana imamul auza'i kuma an nakalto irin wannan daga wasu dandazo na sahabbai makamancin haka kun gane wannan maganar amma jama'a ba duka aka su taru aka zama ɗaya ba wasu nema masa lafiya eh wasu nema masa lafiya wa qala ibn abbas tajuzu sharatu imratu wahida ibn abbas ma ce shaidar mace ɗaya halatta jin raza in take ta shayar wa yukhadhu yaminuha sai dai ana shakka sai a karbi rantsuwa sai ta ada shaidar da me da rantsuwa wa bi ya kulu amma wa isa kaji lafaz zai ce eh, eh, eh in za hada da rantsuwar gwanda gwanda in ba da rantsuwar ba yadda ya sai da shanu na yana wa karkal ba ba halil ilmi la tajuzu shahadatul mar'atil wahida wasu ma ta idi ko suka ce shaidar mace daya ba za a karba ba hatta ya kuna aksa sun kiyasi ne da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin ayatul daini shidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan to kaga suka ce to sai sun kai biyu an gane A hatta ya kula tara. wa kawai shafi shi shine mazabin shafi Ya ce jaru da ya kulu sami sami'tu wakiyan yaqulu la tajuzu imra ta wahida fil hukumi ba za ta ba da shaida ɗaya a hukunci ba ya fari ko hafi wara to nan amma ba sun ce duk da aka zai rabu da ita mijin amma don wara idan tsantsini zai rabu da ita amma ba za ta bi shaidar mace ɗaya ba kaga na ga muku Eh, masu wannan magana kuma eh, akwai dangazo jamhurul ulama su ma sun tafi haka ba za ka karbi shaidar mace ɗaya akan shayarwa ba musamman a kai ta shayar kai idan ta ba da shaida akan ta ne ba ta wata shaida ba suka ce ba zai yi ba abu ubaida ya samu ta hanyar umar da muhira dan shu'ba da ali dan abi da ibn abbas annahum imtana min at-tafarruqa bayna az-zawjayn bidhalika suka ce ba a raba ma'aurata biyu don wata mace ɗaya ta zo ta ga ta shayar da su ba tare da ta zo da shaida ba an gane ko Umar ya ce ana sai na Umar ya ce ana iya raba tsakanin su in ta zo da shaida an gane ko in ba ta zo da shaida ba to fa khalli bayna rajul wa mar'atahu illa an illa in ba zo da ha. Eh, in ba zo da shaida da ya nuna ta shayar ba sai suka ce kale namiji da matarsa su ci gaba da zaman aure sai dai kawai in suna kyamar zaman su ma ma'auratan sai su rabu in ji sai na umar in ta ce ta shayar da su ango da amarya to sai ta zo da shaida in babu shaida to shi su ci gaba da zaman su sai dai in suna kyamar zaman haka imamu sha'abi ya za a karɓi shaidar ma na mata uku ne an gane ko ka'ida sai an samu shaidar mata uku wa'inda kuma har suka wajen malayar bal shahadatul murdiya ha, sun sake da amsa suka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ukba da zama da matarsa ummu aya wai litanzih ma'ana mustahabbancin kin zama kamar kada su yi abin da ake kyame su babu tabbas amma kawai annabi ya raba su ne zai an gane ko amma imamu shafi'i ya ce jama'a gaskiya ba za mu kautar da hanin wai mu ce ba na haramci ba gaskiya ko da mace ɗaya ta kawo ta shayar da su kawai raba su ake yi ko ba za a ce a annabi ya raba su zai ba don mun sani tunda annabi ya raba su to wannan haramci ne tunda babu wata jumla da ya nuna tanzihi kuma aya da yake wata shidu shahidai ne min rijalikum da ya kira shaida biyu fa illa yakun rajulun fara rajulun wa imra'atan wannan mutlaq ne da ya fa da bi su ba da shaida mutlaq ne a bangaren shayarwa kuma mace ɗaya da ta yi da'awa ka ita ce ɗaya ko ita ce shaida muƙayyad ne to ana gabatar da muƙayyad aka mutlaq don an ce inda linsan da fi kusur kowa ya yi asara sai an ce Allah ya ƙayyade da illan da jira amma ban da waɗanda suka yi imani sai ka har masu imani masu yin asara tun Allah ya fara da su ba za ta fi haka tun Allah ta yi na linsan da fi kusur saboda haka a kowane bangare ba shi da mu'amala da duk inda ake bukatar namiji da ya rasa mata biyu za a ɗauka amma ban da na shayarwa ina mata an gane na shayarwa ko ita ɗaya ta ce na shata ba za ka yi wani shaida ba sai a raba su da nasin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk na da aka ga hukuncin da annabi ya yi to ba za ka tsallake nasu ka ɗauki wani ba ina fata an gane wannan to har ma a nan wasu kai ta magana domin wajen an da kofar yin haka shi kenan wata kawai ta so ta ɓata maka aure haka za ka riga zuwa ta yi to amma ga hukuncin da annabi ya yi babu ma ja'a ما ذكر أن الرضاء لا تعرم إلا في الصغر دون الحولين yanzu kaga mun fara yi wa wasu kuranti don wani da na tambaye ku idan mutum ya sha nono matarsa har ya koshi sau biyar wacce ta zama mamar shi yadda wani dan tawili ya yi ne. to babu bayanin da yanzu annan raza'a lalle shayarwa la tu'arim baya haramtarwa illa fi sigal sai dai a kankanta dunal haulai, in ba kai shekara in bai kai shekara kasa da shekara ko ba ba amma yanzu kamar ka ce mala runa ya sha nono yanzu ai abin shekara ne yawa na kana ne to kaga yanzu shi ai ana ana kira masa shekara hamsin da biyu sai ai ya wuce biyu din da hamsin ba <laughs> kana kada kai da kana ganin za haka ai ka su ba sa jin tsufa eh, mutane masu karamin jiki ba za ka gane tsufan su sai ka ga har ne shi ka ga wani ba ai sai ma zumaji na ba karamin ko ba ne eh, wa daga arba'in sana to in yana sujjada ka rika ji za ka jira ta cewa rabbi auzini an ashkura ni'mataka Ba an'amta wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa azli li fi zurri to me yazo kafin aya wani jumla ba hatta za balaga shi da wa balaga me ala rabbi auzini ko ba san wani aduwar ba wannan kira babin shayarwa fa sai yana karami kafin shekara biyu tare wuce shekara biyu haddathana qutayba qala haddathana abu awana an hisham bin urwa an abi an fatima bint al-munzir an ummi salama qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu min ar-rida'a baya haramtarwa daga shayarwa illa ma fatakal am'a sai wanda ya tada tumbi ya cika tumbi ya ul ya sha nono ya sha nono cikin sai pam to yanzu ya ce babba zai sha nono zai cika cikinsa ne ya zo da cikinsa yan biyu a damunan nan ya ce zai sha ruwan nonon mace ɗaya to kaga wani karamin masu ya shanya an lemi ne wani shi balin kafin ciki ya cika sai wanda ya cika tambi amma don ya kurɓa kurɓi ɗaya biyu a'a kenan ya sha ya sha na ya cika tambi wata rana ya zo ma yana da jinwa ya sake sha har ya cika tambi har sau biyar wa kana ko ya eh, fi tsadi al'am'a fi tsadi a cikin tsadi ma'ana hantsa goron nono shi yasa karkace kuma ana nuna cewa yanzu da ga wata mace bata shayar da jariri ba amma sai ta samo fida ta tsiyayi ruwan nono ta cika ta bashi a fida ya shayi koshi karkace wanda ma ba raza ba wanda ma raza ne ko a fida aka tsiyayo mishi in dai nonon ta ya sha ya koshi an gane ko shi jariri ya shiga shayarwa wani ya ce fitari ba wai dole ba amma ya faɗa a bisa fuskar yawanci ai dama jariri yana shan nono mahaifiyarsa fitari an gane ko amma haka imamu ne ya ce domin larabawa eh, sorry fitari din ma aka ce wai in yana karami ne ma'anar fitari domin larabawa in ai mutuwa sai su ce mata fulanin fitari yaro ya mutu yana cikin nono ba kaga ba wai ana nufin goran nonon ba yana mai ba ya yi shi ba eh, yadda suke iya cewa eh, eh, to a gargashin wannan idan aka ce illa ma am'a sai wanda ya cika ciki fi sadi a shekarun shayarwa wa kana kabal fitan kuma ya zanto kafin yaye kafin a yaye shi ya sha amma yanzu ko da yaran na ba yanzu an yaye su ba sai wata ta shayar da su sau saba'in saba'in <laughs> ba su ba na zanto o muhammina raba'a ba kai sauki haka kai da ba kai aure ba kana tambaya kan shayarwa an gane ko sai ta kala abu yi za a hadisu a kan sahi wala amal ala hada ila tara ala ilimin na sami daga yawan hailin ana raba alatu to alimu illa ma kanar duna haulai suka ce shayarwa baya haramtarwa sai wanda yake kasa da shekara biyu lokacin jaririn wa ma kana ba'da al ne wanda bayan shekaru biyu kamilaini fa inahu la yuhrimu shay'an baya haramta da komai to jama'a anan matsala ya zo Aisha radiyallahu anha cikin mata annabi ko a gartace ko a gargin ka matan dinga ta shayar da kai ta zama ba ina fata an gane ka ga fata wata sauran mata annabi da wasu kuma suna ganin sai kafin yaye ko sai an sha sau biyar shi yasa masu wannan fatawar ah, ah, suke cewa ko dambu ne ya sayo dambu sa kasuwa ta tsiyayo masa nono ya sha ko nono ya sha ba damu to ne hujjar aisha na cewa ko kai da girmanka ka sha nono ka zama uwa ta zama ha aisha mai hujjata. sunan shi ilimi babu akwai wani kawai ka ga jahil ah. wani abdurrahman kuma dan au ai ya girme aisha ma sai ya girme ta na'am ai girme ta ha me sunan shi to salim maula abu huzaifa salim tun yana karami abu huzaifa ya mallake shi a matsayin bawa sai ta shi matar abu huzaifa ta girma da shi amma ba ta sha da shi nono ba don lokacin ba ya yi. to sai ya zanto salim ya kai shekaru ashirin da abu a rayuwarsa to kaga matar tana ganin kamar ɗanta ne kawai shi ma yana ganin ta kamar mamar sa ta yana garin ta girma da shi ko gidan ɗakin ta yana gidan to ya an ce kullum in ta shiga in shiga sai ta ɗauki jabi akwai takwa kuma in Salisu ya shigo tana ganin damuwa a fuskar mijin na kishi sai ta zata ce ya rasu ga miji na ba abu zai ba duk lokacin da ya shigo ya ga salim a gidan ko kuma ya ga salim ya shigo banda abin shi ma yana nuna damuwa a fuskar sa na kishi na ganin sai annabi ce arzi'i bi tahrimi ki shayar da salim nono ko zai zama haram ne kawai sai ka shayar da salim nono shekara sa ashirin da yana nan kamar abu ya haya ne <laughs> sai dai a ƙwarya ta tsiyaye mishi a leda ta zuba mishi a kai tsaye ta zuba mishi a baki Allahu alam ban samu ruwa da ya nuna yaya aka yi ba amma dai su ya inganta ta ba su nuna ya sha shi kenan sai ta daina ganin damuwa fuskar mishi shi ne kenan sai ta gada wa'ai ne zan tambaye ku ba ko za ku ba? ne da yanzu nake ba ku bayani shi yasa Aisha kawai in tana son ta mai da kai halin baiti sai ta sha maganin ruwan nono ya zo sai ta tsiyaye ta a kobi sai a baka sha shi ke da ka zama ɗan shi da kunta haka take sauran mata da suka ce mu kuma mu yarda ba da wannan fitawa in ji jama'a kuma hadisi ya inganta jama'a saboda haka yaya za a hada hadisin sani ya ta kwafara da wani hadisi la rabata illa fi haulai wa kana tawrin kan duk sun inganta wannan sai ku tattaro amsar ku kawo jibi talata insha Allah babu ma ja'a ma ibu mazammatar rabai wanda ba za su je su kasar anet to sai su saurare mu ranar talata insha Allah babu babu ma ji abin da yazo ma yi yabu mazammatar rida abin da zai tafiya da me mazamma mazammatar rida ina jin ku daga zammu ne wasu su zimam ne amma ya ce mazammatar rida yani haqqur rida haƙƙin shayarwa menene idan kai wa mace ka biya haƙƙin shayarwa da ta yi maka mamar ka zan baka ita ta biya ta ba wacce ta ɗau cikin ka ta haife ka amma ga wata ba ita ta haife ka ba ta shayar da kai menene in kai ka biya ta hajji za ka bata ko me za ka saya mata karsana za ka saya mata ko ba ka ko bakoloji za ka bata ko haɓɓaye ko haɓɓanaye tare da su kai shi aham عنم يتي حدثنا قتيبة قال حدثنا عاتم بن اسماعيل أن هشام من عروة عن أبي تيخيرة عن حجاج ابن عزاء الأسلمي عن أبي أنه وسأل النبي يا كم يا النبي فقال يا رسول الله ما يذيب أني مذمة الرضا ميزيد كثير من حق شاير وضا وجه تشاهد لليزين من بيادة الصورة لا قال جزء الله kada sai manzo Allah ya ce da za ka yi ghurratu abdun aw amatun eh ghurratu abdun aw amatun ka ba ta bawa ko baiwa ka ba ta kyautan bawa ko ka ba ta kyautan baiwa ka biya ta ghurratu abdun kyautan bawa wasu ka ce ghurra shine bawa abu ne a mafari. wasu ce ghurratu abdun dama ai kyauta a cikin abu wanda ke girman kyautar dan adam wasu suka ce a'a ka bawa ko baiwa mai daraja ka kyautar mata an gane ku قال أبو يسعى ذلك ساس صحيح هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحكم ابن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن حجاج عن أبي عن النبي ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج ابن أبي حجاج عن أبي عن النبي وحديث ابن عيينة غير محفوظ وصحيح ما رواه هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر ومعنى قوله ما يذنب عن مذمة الرضا رضا يقول إنما يعني بيعملك نبي زمام الرضاءة رجم الشاير وهو حك هذا حك انت ميزين انبياء يقول إذا أعطيت المرضع عبدا سيجي إنك باوى وجهت الشاير كي شوتا باوى aw amatan ko baiwa faqad qadayta zimamaha ka biya hakinta amma hadisin na jama'a bai inganta ba ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي اذ اقبلت امراه فبصر النبي رداءه ina zaune tare da annabi sai wata mace ta zo sai annabi ya shimfiɗa mai mayakinsa hatta qa'ada alai har ta zauna wala ma za a bar kila lokacin da ta tafi sai aka ce hiya kanat arba'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wani ita ce ta shayar da annabi wasu ka ce wannan ita ce alimatu sa'diya wacce ta shayar da annabi wasu ka ce wani abu ya faru ranar hunaini tana kafira ita ta shayar da annabi annabi yana zaune da ya ganta ya miƙe ya fada mayafinsa ta zauna a kai to jama'a ko da mun ce ya harimu minan radama ya harimu minan nasab amma ba abin da shayarwa yake sabautarwa ba duka ne abin da dangantaka yake sabautarwa ba duka ne shayarwa yake sabautarwa ba yana sabautar da haramci amma ba ya sabautar da mai gado don ga wata mace ta shayar da kai sai ka mutu ba za ta ci gadon ka ba don ta shayar da kai da wata ko da wani ba za ku ci ba za ku ci gado juna ba shi a bangaren haramtarwa yake aiki babu ma ja fil mar'ati to taqwa har zaujin shi sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matansa sai suka ga take-taken um, matansa suka ga take-take yana so ya ƙara aure yana so ya ƙara aure an gane ko sai suka ce ya manzo Allah mun ji kana son ka aure yar Hamza muna so mun ji kana son ka aure yar Hamza in ban manta ba ko yar Hamza ko abuna yawa saboda haka ya manzo Allah ko wannan sai ya manzo Allah ka aure kanwata mai bakwanta wala ta je ka aure ya sai annabi ya ce la ta'ridu alayya eh, akhawata kunna. ku daina bijiro min da yan ku suka ce ya manzo Allah aurenka alkhairi ne to muna son ma in wata za ta yi tarayya da mu alkhairin ta zanto wace ce to duk wacce ta aure ma annabi ta zama ummul mu'minina ko da ka girme ta ta zama mahaifiyarka sai dai in ba ka so ta zama hanyar ka zama ar mai kau, amma in dai kai musulmi ne mahaifarka in dai ba ka so ta zama mahaifarka ka zama dan shi'a yake nan sai ka zama dan fir'auna to ka gani saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai shi hamza ita abu da ko da ta kasance kaza kaza na ba ai ni da babanta mutum ɗaya ya shayar da mu saboda haka shi yana matsayin mai kenan babanta eh don sun ji kamar zai aure ta sai ba aure za yi ba satellite ɗinsu ya juya ta wurin sun ɗauka hankalinsa yana wurin to ka zama mata wani lokaci sai sun zama yan jarida ko na'am wai eh, babul ma ja fil mar'ati tutaqu wala hazawjun mace ce jama'a ka yanta ta tana da miji wanda mun ta karanta hadisi حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان زوج بريره عبدا mijin barira bawa ne fa khayyara rasul sallallahu ya bata zabi bayan aisha ta yanta ta fa tare nasa ta zabi kanta ta saki mijin walau kana hurran da mijin da ne ba bawa ba lau khayyara da ba bata ba wanda ya mana mun sha karanta ko barira da mijinta mugisu mijin bawa ita baiwa sai aji kansu ta yanta ta to dama idan miji bawa matarsa baiwa sai aka yanta ta in je man mali a cikin muwafa in za ta canza sheka kada ta yarda kwanciya a hada su in kwanciya a hada su bayan yantawa to ba ta da zaɓi igiyar yana hannun shi amma kafin kwanciya a hada su tana iya sa tana iya zama a kai shawar to shi kenan sai ta rabu da shi wannan ya nuna me yasa ta rabu da shi shi bawa yanzu ita ya kaga ana ayi ƙwarya ta bi ƙwarya haddathana an qala haddathana abu muawiya an al-amaj an ibrahim an al-aswan an aisha qalat kana zawju barira hurran anan kuma an ce mijin barira menene da ne ko fa khayraha rasul ya ta zabi shan kuma an ce me bawa ne kun gane zancen wanda aka ce bawa daga wa aka samu daga aisha ko shi yazo cikin bukhari da muslim wani ko da yace shi da ne shi ba daga waye daga aisha to kaga wanda yace shi bawa da ba matsala ita ya ce shi yasa ta zabi rabuwa da shi to amma wanda aka ce shi da ne to shi da ita ya kuma ta rabu da shi mace ya tana iya sakin mijinta to kuma gashi da dukkan su an samo su daga Aisha kiran kamar an samo hadisai biyu daga Aisha masu cin karo da juna ko ba gaba to amma jama'a za mu gabatar da wanda ya ce ita ne shi din bawa ne don dalili wanda ya ce mijinta din bawa ne shi Bukhari da Muslim suka kawo in ka dubi sahih bukhari hadisi na dubu biyu da ɗari uku da da tara hadisi na dubu da biyar da hudu shi ya fi inganci ɗaya kenan kuma na biyu wanda yake mijinta ɗin bawa ne an ruwanto shi ta hanyoyi biyu daga aisha wanda yake kuwa mijinta ɗin ɗa ne ta hanya ɗaya aka ruwanto kaga wace ya yaga masa da point guda biyu point din farko bukhari da muslim su ruwaito wanda yake shi da shi bawa ne amma ba su ruwaici wanda yake shi dadin ba sanin ko na biyu wanda yake mijin nata din bawa ne an samu ta hanyoyi biyu kuma duka ingantattu wanda kuma suka ce a'a mijinta din da ne ta hanya ɗaya aka ruwaito sannan na uku wanda suka ce mijin barira din kuna ji bawa ne in ka dubi sanadin hadisin da yace shi bawa ne ku dubi hadisin حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروه urwa عروه daga babansa urwa kuma Aisha tana matsayin mamarsa ce don yar uwa ce ga mama kaga dangi dangin jikin Aisha su suka ruwaito hadisin mijin Barira bawa ne amma wannan aswad ya samu daga aisha aswad kuma ba shi da dangantaka da aisha to kaga dangogi na jikin aisha su za a gabatar da ruwayar su roito daga bakin aisha ina fata gani tana ita ta yanta barira saboda haka magana mafi inganci mijin barira bawa ne ba eh, ɗa ba قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا رواية عن أبي عن عائشة قال كان زوج بريرة عبدا مجن بريرة باواني عائشة ce bawa ne kaga an ma an samu shi ta wata hanya din mijin barira bawa ne wa rawa ikrima ibn abbas qala ra'aytu zawja barira wa kana abdan yuqalu hu jama'a don a nuna musu ba har bawa bai yadda ya zauna ba aure ba goro ba balle wanda yake ɗaya ga cin gashin kansa وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة إذا يتغزن تحت الحر تنا كرغشن دا فأوتي أك أنت فلا خيار لها ما تدرك don barira ta yi zaɓi don mijinta ɗa ne ba wa kai wa ina ma yi idan utikar wa kanar za ta ta yi zaɓi da in an yanta ta kuma tana auren bawa وهو قول الشافعي وأمر وإسحاق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله وروى أبو أوان إلى آخره حدثنا عن قال حدثنا عبد عبد عن سعيد بن ابي اروبه عن ايوب وقتاده عن اكرمه عن عن ابن عباس قال ابن عباس ما انكا سامر واير البخاري حديث 4976 سنه البخاري ان زوج بريره كان عبدا mijin barira bawa ne aswad baki libanin muhira bawan banu muhira ne Yoma oti kad barira ranar da aka yanta barira in ji abdullahi abbas wallahi la ka anni bihi wala kamar gane gashi fi durgil madina a titin madina wa nawahiya da nahiyoyinta wa inna dumu'ahu la tasilu ala niyyatihi don ka san ustazu ne yana da gemu hawayensa yana zuba a gemunsa ita razaha yana ce ki yarda da ni karki sake ni ki yarda da ni karki sake ni to ita ya mijinta bawa za ta isa sake shi yana ganta yana kuka gemu yana ɗiga da hawaye don na ɗaya ka san yadda yake tsananin sonta na biyu kuma yadda take tsananin ƙinsa na uku yadda yake tsananin ƙin goranta wani wake barci nan yana iya tsananin kin gora ne ya eh? yana tunanin bai samu ba? sai bai samu ba sai ya zama mai goranta ba kenan yana matukar kin zama goranta dan uwa ya eh? ba shi da kuɗi ne dai kawai ba dinga masa kuma sai ya bace a rububi eh, alali ya tiya tara da ali taktara don ta zaɓe shi fadam ta fa'al ba ta yi ba ta sake shi ta rabu da shi wannan kenan babin ma ja annal walada lil turash. bayanin da ya zo yace ɗanar fidi ne حدثنا عمر بن مليك قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال الولد للفراش وللآخر الحجر دا yana bin shimfiɗi alwaladu lil firash yana da ma'anoni a ruwayar bukhari alwaladu li sahibil firash yanzu mutum yana da aure kuna ji sai matarsa ta je tana zina ta yi ciki shi ma baya aihuwa kuma ya sani bai taba abai da ya ce wani ba ɗayansa ba bai taba rantsuwa da ya ne ba sai ya shiru alwani da shi. yara suna bin ba za su gaje shi zai gaje su ina fata an gane wannan shi ya sa yanzu ko da misali mutum ne ya kama matarsa suna zina suka yi li'ani kwanan abu da muka yi ta karanta babin samira suka yi li'ani da suka yi li'ani aka ya tabbatar suna zina sai a raba tsakaninsu amma in al'ani bai kore yaransa ba alwaladu lil firash yaran nasa ne wasu kace shine ma'ana alwaladu zai firash wasu kuma kace al firash din mace ce mace in ta yi zina ta yi cikin shege alwaladu zai firash dan zai bi ta ba zai bi wanda ya fasikanci da ita ba wasu kuma suka ce alwaladu lil firash yaron ya yi li'ani zai bi mamarsa walil ahir alhajar walil alhajar ga al'ahir al'ahir shi ne mazinaci asali an ce ahara shi wanda ya zuna da daddare to aka ce ahir don yawanci dare ake kwartonci amma har na rana ya shiga eh, walil wai kwarto ko barawo aka bi shi <laughs> yana gudu shi da dama yana jin yunwa kuma ana bin shi farawa kwartobar ana bin shi sai fada wani gida a irin lokacin damuna ana cikin tsananin yunwa ko dama yana tsananin ji yunwa sai ga ga wasu an aje abinci shinkafa ne da naman kaji da menene sai fado gida suna cewa me ya faru me ya faru wasu ajiyar suna cewa zauna ka ci wasu na cewa ka fita sai ce menene babu baɗin hofin rahama wa zahir hofin kimar ila azab eh, da ƙofar gidan na da shigo kun ga cikin gidan ku nan rahama yake don ba za a kama ni ba in eh, ina nan ba za ta ke ni ba kuma zan ci girki amma in ɗan fita waje akwai mai sanda da duwatsu kina fihi rahama wa zahiruhu min da ila azab to anan walil ayir ga wanda ya zina da matar alhajar wasu ka ce me ake nufi alhajar a nan wasu ka ce a jefe sa da dutse har ya mutu wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi alhajar ba shi da komai mutum da ya yi lalata da mace dan sai a bata shi kuma alhajar la sai alau don laraba suna wannan larabcin idan ka zo ana raba kuɗi ni ina rabo da sai a ce lakal hajar baka da komai an gane da an fa sai shafa sai na ali zamanin sa wani garin jefa dutse warge warge sai wurga dutse bai sani ba mamarsa ta fito ta wurin sai dutse ya same ta sai ta mutu ya zama ajalin sai aka raba gado ba ba shi ya zo wajen sai na ali ce na sai sai na ali ce je ka dauki dutsen da ka wurge ta shi ne rabon ka ke da me ma'anar zancen ba ka da komai ta zara ka wannan dutse ne me za ka yi dafa za ka yi ka ci shi da ke da ana nufin walil ayar ga mazunacin alhajar ba za ba ka komai ba in ka fassara shi da dutse za a jefe shi da dutse ta yi wanda yanzu nan bai taba aure ba fa akwai alhajar a kai shi <laughs> sai za ka fassara alhajar da babu komai babu ɗan da za a bashi amma in ka fassara walil ahir alhajar ga wanda yanzu nan dutse sai ka ce walil ahir sai ka kaddara in kana sayyib alhajar in ya taba aure ta je mai da da dutse in bai taba aure ba sai a masa wannan kenan babu ma ja fi rajuli yara almar'a tu'jibu mutum ne ya gama shi ta birge shi to in yana da aure shi ba maraya ba ne in ba shi da aure shi maraya ne ko matsayaci ne shi da abu da hadisi na zai nuna kuma kaga matsalar da yake faruwa galibi gwagware ko su suke zama a inda za su kalli mata su hura wa kansu wuta da gobara ba su da ruwan kashe shi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله أنا أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي رأى امرأة النبي يا جوة فدخل على زينب أنا زوني سوى تمس توجي sai زي تاج عنك للمتاني فأسيا النبي يشجع zai zama زينب زي ta ne. faqada hajatahu sai biya buƙatarsa da ita wa kharaja fito sai fara ta'aliki wa qala ce innal mar'a idza aqbala mace in ta fuskanto aqbala fi surati shaytan tana fuskantowa a surar shaytan ma'ana sai ya kawatawa mutane sha'awarta amma an kamanta surata da shaytan nan da abu biyu na farko yadda shaidan yake sanya wasuwasi a zuciya to za ta sanya wasuwasi sadaka na biyu zai iya kiran mutum zuwa ga shari'a yadda shaidan yake yin haka fai a ra'a ahadukum imra'atan idan ɗayan ya ga mace fa ajabar ta burge shi ji ahalau ya zo wajen iyalansa fa inna ya zo wajen iyalansa fa inna ma'aha mithla ma ma'aha tana da abin da wannan take da shi to wannan hadisin ah, malamai suka ce ba wai yana nuna dukkan kamannin matan duniya ɗaya ba annabi yana nuna ma'ana tana ɗauke da abin da zai biya masa take zai ɗauke masa bukata gare ta to ita ta sansana da shi to haka ya zo a imamu nawo ya ce wannan ya nuna musabbanci idan mutum ya ga wata sannan ko bukatar sa ya tashi to wannan yana da iyali ko yana da baiwa to ya dawo gare ta don zuciyarsu ya samu sukuni to wani abu da yake nuna mana kamar na ɗaya galibi sahaba annabi ba gwagware ba ne tun da da annabi haka ya faru da ya dai ai wata aikace ya zo ce in haka ya faru ku koma zuwa ga iyalan wani ya nuna suna da mai iyali ba yadda kwanan kun tashi a majalisi sai ku koma zuwa ga kwanukan ku na tuwo an gane ko mutum ya ja girki ya dawo ko ya kwana masallaci ba shi ake nufi ba an gane ko to kaga wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuna mana abokanan sa magidanta ne sahabbai suna da kokarin yin aure sada ko da biyu ya nuna mana jama'a lalle musulunci din nan addini ne mai tsari yadda yi maka idan ka ji yunwa ka kashe ka ci abinci ka ji ishi abu da to haka musulunci ya baka dama ka yi aure ko ya baka dama duk lokacin da hankalin ka ya tashi ga yadda za ka yi an gane ko amma malamai suka ce idan mutum ya zanto ba mai aure ba to shi fa yanzu yana kamar ka kwatanta ne gobara ya faru wurin babu wuta babu ruwa sai fetur sai ya za a yi wadda matsala ya zama matsala wannan ke wa filbabi a limin masu kaga akwai wanda yake da wurin komawa akwai wanda ba shi da makoma an gane ku kamata mutum ne ya mutu aka yadda gawar shi a bola ba abin ne shi ba to haka yake yi wanda hankalinsa zai tashi kuma ba shi da inda zai je ya lafar da tashi hankalin an gane ku kuma ya nuna mana sunna ne haka in hankali ya tashi mutum ya koma zuwa ga iyali to ga shi yana ji yana gani ya ga abin da zai iya sabautar masa sunna din amma sai da ya zauna haka a bidiya bidiya haka dai ba za mu ce bidiya fulba, ba ba za mu ce kuma sai abin nan sunna fulba. ba shi sa ma kaga manzo Allah ya kakkausa harshe aka wanda bai aure ba ya fitar da shi daga daga kyakkyawan iri na ahlus sunna in yana da hali anikahu sunnati fa mar ragiba an sunnati eh waje da shi eh da shi sa ya cire shi ne wurin da shi to akwai wani tsaye da ya aure ya bar karatu to ga gaya mana ɗaya ba don yanzu wanda ya fasa jin bai zo ba ba shi da aure ba na nuna jin mai karatu da shigo matan shi uku eh to ba mamaki a wuri mace malama to za ka sani ba za ku sani ba akwai baiwa a'a ba za ku sani ba tana zazzago masa ilimi قال أبو إيسى حديث جابر حديث أكثر غريب صحيح غريب وهشام بن أبي عبد الله وصاحب الجزوائي هو هشام بن قنبر yanzu a nan in mun ɗauki na jinsa da muke kira suna mun daina kira ba don gwagware da kullum ba nan wani sahibu jiswa'i sahibu jiswa'i shamsu jinu zahabi ya faɗa a cikin tazkiratul huffaz suna sa isha a jisuwa'i jisuwa su da wani gari ne suna kera yaji duka yana saro yaji a gari sai ke sahibu jiswa'i yadda kai in kana saro yan dubai ta ce sahibu dubai in china ne sahibu china ko sahibu sin an gane babu ma da bi haƙƙin zauji alal mara kawai mutum ya fake ya wai kaza kaza wai don mutum ya yi aure ba zai rika zuwa majalisi ba da shi kenan kuna tare da masu digiri wanda ba su yi aure ba don suna ga aure zai hana digiri baitul uzzab babu ma da fi hakkin zauji ala mar'a hakkin mace akan mijinta jama'a wai to ka san aure wani matsayi da jama'a sai ka zo nan sai ka zo nan za ka raina kanka in kai boro ne wallahi حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها kaji wani matsayi da ɗaurin gindi ga magidanci annabi sahabbai ne sun je wani wuri suka ga ana kamar suna ga da sarkin su a kwance suna zuwa sai suka yi wa annabi sujada tashi ka tashi a aikin Allah ne da Allah zai bani dama a duniya a ware ajin wasu mutane a rika musu su sujada to ba za ta yi wa shehinai sujadan nan ba ba za ta yi wa sharikai ba an gane ko ba za ta yi wa shehinan sufaye ba ba za ta yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai a ce mace ta yi wa mijinta gada kenan da akwai haƙƙin Allah da haƙƙin da Allah ya kaɗaita da shi da zai gutsuro wani haƙƙi ɗaya wanda ya fi so sujada wanda idan mutum ya sujada yana dab da Allah to da za a ce mace ta yi wa mijinta da sai ta yi alwala ta mata gada amma ba a yarda ba amma da zai yi da haka za a yi to yanzu dan Allah wa yake da kujera irin na magidanci shi yasa duk dukiyar ka kai honorable ne kai wane ne kai baka da matsayi ai ta da matsayin ka Allah bai kira ba yanzu ka duba da mace in ka koma Qur'ani wuri biyu Allah ya ba ka matsayi ba ce ga ya ba shi ba ar-rijalu qawwamuna 'ala ne shugaban matansa an gane ko sannan kuma ya ba da shugabanci a suratul yusuf wanda ma ban mijin arne ne matarsa arniya wa alfaya sayyidaha ya ani ogaha na kalba sannan ko gashi nan laukuntu amura ahadan da ya su da ni ahadan la'amartu mar'ata ta su da ni shi yasa ka ga baka aura ban kaje sai ta yi yanga sai ta shanya ka no ba ke saka jawo na hadisin ba <laughs> ka je ta kai awa biyar ko ta ce kana tana aiki ko ta ce ta yi barci ka je neman aure jama'a irin wannan matsayin za ka bari don me duk wannan za a yi za a fusa ta goro don duk inda ka ga goro labiliti ne ba bai aure ɗar wasu ya ɗau nauyin gaba, ba shi ma bai ɗau nauyin kansa ai bari ga maka da ba kwa cin tuwon gidajen iyayenku da da awaran tidin iya rayuwa ba za ku zama haka ba ga kuma wasu kamar kajin agri a cikin to da uba da yake koshin dubi mufti da dubi mufti da da musa kalle shi wani zamanin ka auren layi zai yi zai mai da shagar ka duba brola brola ne ko saboda haka ko ga dai jama'a yana nuna muku duk annabi yana wannan magana don ya nuna muku darajar aure darajar aure haddasana hannal amma ku kun bi buri ku ki ku yi aure haddasana waye annan قال حدثنا ملازم بن عمرو مرا سو مكما باب من aure yau قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابي طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته لم لم يجرى ما ترسى بقاترسا فلتاتي تزمته وان كان على التنور كولا ترى كمره ترى جركي حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي نصر عن مصطفى الحميري عن امه عن ام سلمه قال قالت ايما امراه مات وزوجها عن حرام دخلت الجنه ولا حديث ضعيف duk matar da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita yar aljanna ce amma akwai ayyuma imra'atin matat yadda ko gani a wannan ruwayar akwai ko ayyuma imra'atin batat din matar da ta kwana da daddare mijinta yana mai yarda da ita yar aljanna ce to jama'a kaga yanzu fa shi magidanci don a daure masa jinji an sa shi fa shi ma tikiti ne na bada aljanna ga mai yana yarda da ita yana son ta shi ke aljanna aljanna aljanna ita ma tana son aljanna sai ta yi aure an gane ko ba wai ta rika kwana a kicin ko a ƙarƙashin gado mai rufa ba sai ta yi aure buri sai ga mace ba ta yi aure ba ba komai a gidansu ita kuma tana cewa sai mai abu in ya zo sai ya zo ka kamari gini ka kamari ya zo da kirmi ke da shi wata ko ta rika jan aji har ajin ya rushe a ah, in zare na shi ne zai tsinke amma aji ai sai ya rushe tana ta jan aji sai ya rushe ba mamaki ɗakin da mamansa tana zuga ta ta tsaya sai mai kuɗi ya zo sai mai kuɗin bai zo ba ɗakin da aka ba tana kwana a ciki kuma tana kwana tana kwana sai babanta ya yi wa mamarta kishi a ɗakin sai ta dawo ta dawo ƙarƙashin gado wannan bala'i ne saboda ba ki da rufin asirin da ya wuce muke aure kin tsaya miji ya zo ki ce ki za ki riga tallan kunu zai ne saboda haka idan miji ya zo ki yi aure fagar kawai kai ma fa sai ka yi aure ba su kada ke magana ba gaskiya ka yafi ka san matsalar wasu kudin suna son aure amma sai su rika barazana ba su wasu sai rana kake ko eh, bude magana sai ka an gane gaskiya ne wai ana ce maka ya amir gana an sa kuma kai goro ne to amirul uzzaq babu ma da fi haƙƙin mar'ati ala babin bayanin da zo game da haƙƙin mace akan mijinta حدثنا ابو فريد قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو وقال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره قال اكمل المؤمنين ايمانا اتكم مؤمنين وانت في كمال ايماني احسنهم خلقا mai kyan hali har ka ce kullum kana sallan farilla da nafila da qiyamul layli wannan hali amma kai ba ka cefane a gidanka kuma kana da shi to kai ba mafi alkhairin mutum ba ne. mafi kamala mumina a cikin imani masu kyan hali wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ikum masu kirkin ku su ne masu kirki wa matansu hulukan da dabi'u saboda haka har yanzu shi goro ba a gane sa kenan sai yana da aure idan kana cin mai daɗi a yi waje ka kawo musu kishiyar daɗi a gida kai ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne kana da shi ba za ka kawo ba kana da ƙarfin da za ka yi cefane ba za ka cefano ba kaga ba ka zanto khiyaro ba in abin da Allah ya hore iya mara daɗin sai a yi haƙuri da hankali yin fito su ake mai su ake mai wadatar ciyar gwargwadon wadatar sa yawwa kaga kana da kuɗin da za a ci mai daɗi kana da kuɗin da kullum sai ka ziyarci mala haruna ka ziyarci ile mai nama sai in babu ko ba ta ka ɗebo ruwan dama kanka ba an gane ku amma kaga sai mutum ya langabe wani babu ruwan shi da cefanen gidansa in zai ci balango ɗaya biyu a layi sai a yi sati bai sai nama a gidansa ba a yi sati biyu kuma yana da shi amma ba ke baiwar Allah ki kaza kunne in babu ke ce sai an kawo ke ma yar wuta ce amma ya akwai kai ko bawa Allah ka kawo yaranka ba sabulu wani bai na rayuwa bai san ma ya suke wanka ba kuma in ka ji za ga wani mai katon shago ne a kasuwa man shafa wasu sabulun su duk bai damu ba yaya shi kawai faragun farilla ne jim ya aje bomalla sai ya gaba shi kenan ba ya yi gaba wani ba mutumin kirki ba ba mutumin kirki ba saboda haka eh, a yi cefane a kula da gida kaga yara duk suna yawo duwawunsu kamar gogon biri duk duwawun gogon biri duk wanzansu a yi yage duwawunsu a waje kuma yana da shi amma in babu wannan uzuri ne tufa ya yage a ɗinka musu a kai wa tela in ba ku ɗin sai yau zare da alura ka ɗinke musu kana taimaka wa ɗinkin kaya da yana kawo talauci karya ne a kula da tsarta a kula da lafiya yara ba lafiya nema musu magani amma wani yara ka ba lafiya bai damu ba sai yaro ya mutu sai zo ya zauna yana karɓar ta'aziyya yana doro tuwon kirki ma bai bashi ba sai da abin da kullum malamai suke ta faɗakarwa sai a yi aiko ana zubar da yara akan layi kawai kawai ana aifawa ana zubarwa ana aifawa ana zubarwa kuma ana ana tuntubawa ina za a ɗauko wata sanda aka ɗauko ta biyu ana nazarin ta uku ana ɗauko ta uku ana nazarin ta hudu ana ta haifar da su ana zubar da su a layi wanda ba daidai ba ba daidai ba da jama'a wani ma iya tashi ko sai ce ba za ki talla gidansa ba ko bai kawo ba ko sai daɗa haifowa yake yi kai Allah tsare wallahi wani ba musulunci ba ne. ba musulunci ba ne. musulunci addini ne mai tsari jama'a Ani ba haka yayi ba حدثنا على عزم بن علي الخلال انا في هاي زياره ثمت الاريده 30 bar يا برسو با ya يا برسو da tarbiyya da addini da karatu amma kai ka auro ka tattaro yara kana ta zubarwa ba ka tarbiyyantar da su ba ba kai su makaranta ba sai aurowa kake yi Kan kyale suna ta rayuwa kan titi su koyi haɗe kwaya rana ɗin su kama kansu ba ta kashi ko su ba ka kashi ko su ba wani kashi a kama ubansu a ja ba shi kashi saboda haka addini yana da fari saboda haka kula da gida kai magidanci ba ka da masana'anta ka da kamfani kamar gidanka gidanka wannan ya fi ma'aikatanka muhimmanci yawa gidanka wannan ya fi ma'aikatanka muhimmanci da mai ranar kiyama haka za ta zo da su kowa yana mai haƙƙin su a wurinka حدثنا عظم علي الخلال قال حدثنا على الحسين ابن علي الجوفي عن زائد عن شبيب بن غرقد عن سليمان بن عمرو الاخوص قال حدثني ابي انه شهد حجه الوداع مع رسول الله فعمل له afna alayhi ya اهل التاج man قانا tare da annabi annabi ya gode wa Allah ya ba masa wa zakara ya tunatar wa azai wa azai wa zakara fil hadisi sai bada hadisin قصة وتقصة فقالت لك أنا كسورة أنا واستوصوا بالنساء خيرا ليه معلش يا جماعة واستوصوا كيف واستوصوا kai kuma mana kana ga eh kuna kana mana wasiya a filin nan da ya shiga me ta usikum bai awsu sila kuyi idan ce wastausu bin nisa'i kenan me yake nufi ha abbilu alwasiya ku karbi ta shi da wastausu ku karbi ta da zai muku ku maza bin nisa'i wasiyar da zai muku akan matan ku karbe shi da gare ni fa inna ma kunna awada inda ku su masu aiki da auren ku laborori ne a wurin ku ko ba ka ba amma yanzu kai ai kai zaka ɗebo ruwa kai zaka yi kaza kai zaka girka kai zaka zuba ruwa a buta zaka yi kaza a baka da matar ka ma'aikaciya ce gare ka fa inna ma kunna awada inda ku laysa tamlikuna min kunna shay'an da zalika illa ya tina bi fahishatin bai ba ku da mallakar ku ci zarafin matan ku sai sun zo da alfasha a bayyane wasu suka ce alfasha a bayyane tana fita ba tare da izinin mijinta ba alfasha ne a bayyane ta hana kanta ga mijinta ta ki kamun kanta ta wani alfasha ne fa in fa'ala in suna aikata alfasha ba da huna ku kaurace musu ma zaji a makwanci wadribu da in wannan bai ba ku buge su zarba ghairu barri duka ta ba zai fi rauni ba fa ina fara ku in sun ku da'a fala tabu alaihi nasabila kada ku bi wata hanya a gare su ala inna lakum ala nisaikum haqqan kuna da haƙƙi akan matanku wa li nisaikum alaikum matan matanku na da haƙƙi akan ku fa ma kuma ala nisaikum amma haƙƙin ku akan matanku fala yudina furushakum man takrahuna kada su kawo wanda kuke ki gidanku ko namiji ko mace in yace ba na son wanda da shiga gida idan tana da mugun halka bai halatta ya bada izini ba wala ya azana fi bulutukum liman takrahuna ala wa haqquhunna alaikum haqqin matan su ku akan ku an sunu ilayna ku kyautata musu fi kiswati a cikin tufafin su wa ila da abincin su to abinda wannan hadisi yake nufi kenan magidanci ya kai wani matsayin da har Allah ya ba ka wata kundi na musamman na haƙoƙin ma'aurata wanda shi goro yana ɗauka wani littafin za ce ba naka ba da kai gefe ga haƙƙin sa kan matarsa ga haƙƙin matarsa a kan shi kun ga haƙƙin namiji a kan matarsa ta yi masa ɗa'a. ba na son kaza sai ka ke yi kaza sai ta yi sannan kuma haƙƙin miji kuma a kan matarsa haƙƙin mace kai a kan mijinta ya kyautata mata a tufa menene kyautata mata a tufa tana da bukatar tufa bai saya mata ana san ya siya da kayan sanyi sannan kuma a lokaci ne ya dace eh, ya yi mata tufafi ya dace da sallah ne ya dace da wani biki ne za a yi a abu da ya Allah ya kore mata in bai hore ba sai ba ta rusu kyautata mata tufafi shi ne ka siya da da ya dace da ita kar tana birnin ka je ka samu da zanen da ake yayin sa kauye bai yace an tuksinu ilaihinna fi kiswati tina a tuba ma a kyautata in yadin ana yayin sa da zubi sai kai masa shi da kiran tufafi da kyautata masa kan sana da karama kai mata ɗinkin mata masu shekara saba'in tamanin a gane ko ana yayin ɗinki in ka so ta faɗi ka faɗi ta a yi mata wannan shine ka'ida ba wai kawai ka je ka dauko yadi kawai ka je wa masa ka ce ga kayan sallar ka wanda zaɓa in akwai in bai mata ba jika sai a samu mata wasu in ya kama kwanke ta guje kasuwa ta zaɓa ba shi nan ba shi yasa ya ce a ta tafajin a kyautata yana duba wanda ya dace da shekarunta da yanayinta da zamanin da ake ciki karka ce kai ustazu ne matar ka ba za ka ta ɗinka kaya yan yayi ba ake ma ta zan all wajen wallahi shi da ke ku kyauta ta mutu a cikin tufafi an gane ku amma ka ga wani babu ba zai taba mata dinki ba ba zai taba dinki ba ta ga matar duk tun kayan lefe fa yanzu na da shekara dozu daya har yanzu akwai tsumman shi wa tsami yana kyautata musu abinci ka san wani ya ce ciyarwa sai ɗauko ya ɗauka kawai ka zo ka jibga buhun masa ko ba haka ba ka ba da kuɗin itace da kuɗin busasshen kuɓewa shi ya ɗauka nama baya ciki ya ɗauka kifi baya ciki ya ɗauka mai baya ciki ya ɗauka man shanu baya ciki ya ɗauka manja baya ciki ya ɗauka kori babu hajja kori ya ɗauka ita ba babu ita a ciki to kaji wani ya dauko kwai ya dauka kwai baya ce abin da ake nufi bai ce ciyarwa ba a kyautata ma ciyarwa don da za ka wani lokaci ba fita to wani lokaci sai Allah ya kawo season nasa don a ci ne ai eh kulumin sama da ke idan asma wani lokaci ba doya wani lokaci sai Allah ya zunguro doya don a ci ba wai kullum a rika cin masara kalau shi yasa sai mu cinye masara mu cinye ta daga duba ce muna ta ihu ga doya wani ana ta ihu masa ya tsada ga doya ko zai sai ya doya to shi bai da cire ba da to eh haka da wadama kaga saboda haka sai a riga canzawa wata rana Allah ya hore ka zo shi kenan daga sai ka samu nuna a sha uwar uwaye suka ba su manya kwala kwalaben fanta ko coca cola ko menene yaran ka ba su ƙananan kwalba a manyan kowa kan kwalba ɗan ɗaya yaran kowane mutum da jama'a haka ake yi ba wata rana a sha coca cola wata rana a sha fanta wata rana a sha sufura matar da tana zuwa anguwa ta ana shan sufura tana hada yawo haban malfari haba aboki kaga ana gasa balango tana hada yawo wata ba sai ce tun da danderu ya yi fita ba da saba sai baya yake sai aka ga wace wasu gare da samu masara yana ja su ya ce na hafe masara da zai kai ni shekara a to a abubuwan da ake garwa ya tsalla ba ku farila ku na fila ba akwai shafi da wuturi ba ba akwai tahiyyatu masjid ba to akwai tahiyyatu ta'am gaisuwa abinci sai a sa nama a kai ko ko a sa kifi a kai jama'a saboda haka a riga fahimtar nasu wata rana ko su faji suna a ɗan jinjika yara su sha abubuwa yana da sauki akwai na coca cola akwai na fanta saboda haka jama'a mutunta gida ya eh, mutunta gida a mutunta gida amma zan ga wani ina an tambayi kudin cefane kuma sai ya kai naushi sai ce babu to wa za ta tambaya an ce an ce ka kawo kace babu kana ku kana bubbunawa to wa ya aure wa ya haifi to ebe masa baka sake ta mana yi ka kwashe yanka. in babu kan kuma ka yi yunkurin nema wannan daban ne amma wani ba za ka akwai din eh makin nera goma ba zai saya ba ya kawo miyan kuma ce ba magi haba dan uwa haba dan uwa kana ga wai wai kafi Allah ne saboda haka ne bai ta kyautata a cikin tufafi a kyautata a cikin abinci saboda haka kai wa matar ka dinki Allah ya hore sannan kuma kai ce bare Allah ya hore abun kwadayi kwadayi duka yana cikin ciyarwa abun kwadayi ne ka gani ban ce ko gauta za ka daga ka kawai ba wata na ka gauta ran da Allah ya kore an samu apple a saya ina ba ta an gani? yawwa in Allah ya kore. ke ko baiwar Allah ya Allah bai kore ba ke kuri ki ta addu'a har Allah ya kawo yawwa sai mu dawo babu ma ja'a fi karayati itiyani nisa fi adbarihinna bayani da zo game da karhancin kusantar mata a duburansu har ya zama mai luwaɗi kenan ko ba haka ba حدثنا عمر بن ملي وحناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأخول عن عيسى بن حيطان عن مسلم بن سلام عن علي بن قلق قال أتى أعرابي النبي ونبقى يا زوج فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلج متم أتكلم هنا صحارى فتكون منه رويحة سيئسكا يفتو معنى يا يفوسا wa yakunu fil ma'i qilla akwai karancin ruwa wurin sahara ne ya manzo Allah shin wannan tusan zai kare alwala shine tambayar sa yana sahara yana da alwala shi kenan sai dan ruwai a dan karamin tusa ba babba mai kara ba dan karami sai ɗauka dan karamin tusa a inda ake rashin ruwa ba zai karya alwala ba don ruwaiha ala wani fu'ayr ka tafsir sai ɗan ƙaramar kusa ta zo a hankali ba a ji ba wa ya kunu fil ma'i kuma akwai ƙarancin ruwa zai iya sallah kawai da alwala fa qala sallallahu alaihi wasallam idza fasa fasa tusa ne irin wanda eh, ba a jin ɗararsa ba a jin motsinsa idan ɗan kai fitar da komin ƙanƙantar tusa fa ta wabba ya yi alwala dan fitar najasa a duburansa an gane ko wala ta su nisa ku bar shi annabi ta kada ku zo wa mata fi a na a duburan su fa inna la yastahi min al-haqq annabi ce jama'a kar ku ji ina magana wani iri yace Allah baya kunyar gaskiya gaskiya ke faɗa to anan abinda annabi yake nufi me alakar kawo kusanta a dubura da wannan wurin eh ma'ana fitan iska a dubura fitan najasa ne yana karya alwala to gashi na hakan nan kuma da wani zai nemi wani ta dubura shi ma yana karya alwala kuma najasarsa da bala'insa ya fi muni to shi da kira abin da ya ishara zuwa gare shi حدثنا قتيبة وغيره قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وابن الصلاح ana bi an ali kala kala sa idza fasadukum fala tawadda idan ɗayan ku eh, iska fito masa ya alwala a dubrarsa wala ta tuni sa fi ajazihinna hadathana abu sa'id al-ashaj qala hadathana abu khalid al-ahmar an dhahab bin usman an mahrama bin sulaiman an qurayb an ibn abbas qala rasul la yanzuru la ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi dubur din namijin da ya zo namiji dan uwansa ko yana mace dubura Allah ba zai masa kallon rahama ba babu ma ja fi karayati khuruj nisa fi zina babu bayani da yazo an karanta mata ta cikin ado حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيده عن ايوب بن خالد عن ميمونه بنت سار وكان خادما للنبي تنا يوا النبي خدمه قال قال وسام الله يتي مثل الرافلة وما عجبا في الزينة مثل مثال الرافلة في الزينة arrafilati fi zina mai takama cikin ado mace ce za ta za ta fita unguwa ta caba ado ta fito tana takama fi ghairi ahliha ta caba ado tana takama cikin waɗanda ba danginta ba ba mijinta ba ba muharramanta ba kamar tsarin zulmati yawmil qiyamati kamar duhu ne na ranar kiyama la nura la babu haske gare ta ma'ana ko da ita tana ganin ta hadu. ta fita da ado wanda ba muharramanta ba suna gani to ranar kiyama za ta taso karankanta baka irin a cikin bakin duhu duk inda take tafiya a cikin duhu take tafiya yorafin mujrimuna bi simatu babu ma ja'a fil ghairati babu bayanin da yazo game da fashi ko kishi ko fashi duk yana ɗauka wannan حدثنا عمير bin mas'ada حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواب عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزالت ان الله يغار للي الله ينا كيشي ko yana fushi wal mu'minu yaghar haka mu'mini wa ghayratullah fushin Allah da kishin sa ayyatul mu'minu ma harrama alayhi mu'mini ya aikata abin da Allah ya haramtar masa babun ma ja fi karayati an tusafir al mar'atu wahdaha bayani da yazo game da mace ta yi bulaguro ita daya حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا bai halatta ga mace da ta yi iman da Allah da ranar ƙarshe ba ta yi balaguro ta ayyami na yini uku fasuwa idan da abin da ya ɗauru a kan uku ɗin illa wa ma'aha abuha sai tare da babanta aw akuha ko baban ya hada ta da dan uwanta aw zawjuha ko ta yi bulaguran da mijinta aw ibnu ko ta yi da danta aw zu mahramin min ha ko muharramin ta wa fil babi an abi hurairah ibn abbas wa ibn umar wannan la tusa la yahillu kaga wannan yana nuna haramu ne in an yi ba a cika wannan dokar ba وفي الباب عن ابي هريره وابن عباس وابن عمر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي انه قال لا تسافر المراه مسيره يوم وليله إلا ما أبي محرم والعمل على هذا إلا على العلم يكرهون سنكي أن تسافر ما جتي بلاغرو إلا ما أبي محرم سيد محرم انت مذهب أحناف سكتشي in dai bulaguran bai kai kasaro ba za ta yi ta yi ba muharrami amma iya kai kasaro sai da muharrami amma yawancin malaman duniya sun tafi akan duk abin da sunansa bulaguro ne sai da muharrami amma daga unguwa zuwa unguwa wani ba sai da muharrami ba amma duk abin da sunansa bulaguro ne sai da muharrami duk da mu ba sani duk abin da sunansa bulaguro ne ana masa kasaro wannan kira tunda annabi ce la tasafiru mar'a bai dai ba bai ce safarin awilan ba saboda haka sai da muharram wasta raba alil ilmin fil mar'a mabuta ilmi sun sabani game da mace idza kanin musiratan eh wasu ko sun sabani idza kanin musira idan Allah ya bata wadata musiratan tana da wadata walam yakul laha mahram bata da muharrami hal ta hujju shin za ta yi haji Allah ya hore mata kudin zuwa haji amma bata da muharrami ko kuma akwai muharrami amma ba ta da kuɗin da za ta biya musu so biyu shin za ta yi haji faƙala ba zuwa ahli ilimi wasu babu ta ilimi suka ce la yajibu alayhi alhaji haji bai zan wajibi a kanta ba li'anna maharam don muharrami mina sabili yana daga cikin sabili li qawli layi a zaujar don Allah ce ta za ilai sabila wanda zai haji sai ya samu iko to iko ya ce guzuri da abin hawa to mace sai a kara ko da muharrami da tana da kuɗi amma ba ta da muharrami to ba ta samu sabil ba in ji wasu ma'abuta ilimi qalu suka ce idza lam yakul la amara in ba ta da muharrami fala tasdi ila sabila to yanzu ba ta samu ikon zuwa haji ba sai ta zauna a gida wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa ahli al-kufa shine maganar sufyan al-thawri da mutanen kufa wa qala ba'du ahli al-ilm wasu babu ta ilimi ko suka ce idza kana tsariku amina in zuwa aiki hajjin hanya akwai peace fa ina takhruju ma'an nas fil za ta fil tare da mutane a aikin ajin da jama'a da yawa to wani babu laifi ko qaul malik shafi shi ne maganar malik da imam Shafi. jama'a ko wanda suka ce mace za ta yi ta yi bulaguro zuwa aiki haji ko ba muharrami akwai da kuma suka ce sai da muharrami wanda suka ce sai da muharrami suna da hadisi hadisin su ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kada mace ta yi bulaguro sai da muharrami to lokacin za a fi haƙi ga wani soja cikin sojojin annabi sai ce ya rasulullah mata ta fa ta fita hajji kuma ba tare da muharrami ba ni ba ka rubuta ni cikin masu zuwa yaƙi sai annabi ta an cire sunan kamar maza je ka same ta kuje ku karaka ta ku yaƙi tare an gane ko wasu ko suka ce a'a za ta iya ta je hajji ko da ba muharrami da hujjarsu hadisin da manzo Allah ya ce eh, Bukhari ya rawaito hadisin yushiku an takhruja za'inatu min al-hiyara ta umm al-baila jiwara ma'aha saura iris mace za ta fito daga garin hiyara ta yi tafiya a dokar daji ita daya za a samu zaman lafiyar da mace za ta fita ta yi tafiya a dokar daji ita ɗaya tun daga garin hiyara ko yaman har ta je ta yi aikin hajji ba ta da wata matsala hanya za a yi wannan don zaman lafiya ji annabi to kaga wani ke ya nuna in akwai peace za ta yi ta je wasu ko suka ce a'a abin da ake dubawa shi ne za ta je aiki aiki ko ba haka ba tana da kuɗi amma ba harami to abin da za a duba shin hanyar ba matsala eh ba matsala don ba mamaki jirgi ne kuma za ta fi jama'a da yawa don airport kowa ba za a ce mutum da ya ne a airport ko ba gaba sadan ko ya je za a shiga jirgi mutum da yawa za a je luxurious mutum da yawa babu inda wai za a ce an ware wasu dama, an ware wasu dama. sanin wa bata taba aikin hajji ba za ta soke farali ne na farko ga ɗaya da cikin shiga cikin musulunci suna ganin za ta iya ta je wasu kuma kaza akwai zantutukar malamai da yawa karkashin wannan حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امراه مسيره يوم وليله الا ومعها ذو محرم باب ما جاء في كراهيه الدخول على المغيبات بيان da zo game da karancin shiga على المغيبات ga matar da mijinta baya gari ana so a kankanta shiga gidan matar da mijinta baya nan حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال إياكم والدخول على النساء ina kwaban ku game da yawan shiga wajen mata fa qala rajulun min al-ansar ya rasul afara'aita al-hamwa shin kaga al-hamwa dan uwan miji qala al-hamu al-maut qala wa fil babi an umar wa jabir wa amr ibn as qala abu isa hadithu uqba bin amir hadithu hasan sahih wa ina ma ma'ana abin da yake nufi karayatul dukhul ala nisa ala nahu maru ya annabi qala la yakhlu wa rajulun bi imra'a illa kana salisuhu man shaytan idan namiji ya keɓance da mace to na ukun su shaidan ne to abinda malamai suka kawo a nan ma'ana idan mijinta baya gari kuma an ba shi amanar ya rika kulawa da gidan to kare in akwai sai ya rika shigowa lokacin da akwai mai akwai yara a gidan wa ma'ana qawli al-abu yuqalu wa aqu zawj kana kariha lahu an yakhlu biha باب حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا عيسى بن يونس Khalid, خالد عن الشعبي عن جابر عن النبي قال لا تلجوا kada ku rika shiga shine la tadkhulu alal alal muhibat ga matan da mazajen su ba su nan fa inna shaytana yajri min ahadikum shaytan yana gudana a cikin ɗayan ku majrad dami gudanar jini shaytan yana gudana a cikin ɗayan ku majrad dami gudanar jini a ina wannan ina a lecture da dai a ba su don gwambe na yi ayyukan tambaya da yake alaka da wannan hadisin da na yi lacca mai taken taskar falaki da nasu domin na nuna cewa ba baya iya shiga cikin zuciyar mutum sai dai ya shiga cikin kashin amma ba zai ratsa tsokar ba da Allah ta'ala zai wasu su fi suduri sudur kuwa saduru ne kashin to shi da kiran wani ya bada tambaya to ai zuciyar dan adam akwai jini kuma da ce inna ya yajri min ahadikum majra dami an gane ko eh to shi da kenan na bada amsa anan shi yana gudana a cikin ɗayan ku majra dami ba wa inda jini yake shiga yake shiga yake nufi ba yajri min ahadikum majra dami yani ka jarri dami yadda jini yake gudana haka shekai yake gudana kira an kwatanta gudanar sa da gudanar jini jama'a an gane ko kamar da Allah ce eh, ranar kiyama za ga duwatsu watar jibal feri a tamur eh, eh, watar jibal ta ga duwatsu suna gudana marar sahabi kamar gudanar hadari to ana nufin dutsen da za mai da su hadari a'a yadda alin yake tafiya kan su haka duwatsun manyan tsaunuka za su riga tafiya an gane ko saboda haka mazalacin shaidan yana gudana jikin ku yadda jini take gudana kullum sai ce kullu sai muka ce in ji jabir wa minka har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan na gudana jikinka kala ce wa minni har ni walakin Allah a'anani alaihi sai da Allah ya taimake ni akan shi fa aslam me ba aslama jama'a ba wai ya musulunta ba bukhari ya roto hadisi sahih bukhari hadisi da 2844 muslim ya roto a muslim sahih musa hadisi da 1341 shi yasa malamai suka yi sabani akan fa aslam galibi wasu na cewa ya musulunta malamai suka ce dan kuma ce ya musulunta aljanu ne fa ake samu na kwarai da wani ba na kwarai ba amma shi shedan babu alkhairi a cikinsa shi yasa anan na ku fa aslamu yace ko fa aslama fa aslama lawa fa aslamu to a to anan abin da ake nufi wasu kace fa aslamu wasu kace istaslama sai ya sallama ya ma daina zuga ne ba wa ya musulunta ya zubar da makamansa da ya gaba zai iya batar da annabi ba sai zubar da makamansa an gane ko ko fa Allah ya taimake ni kan shi fa sai na kubuta daga sharrin ta din yana yi amma fa aslam sai na kubuta ni annabi ina fata an gane wannan qala abu isa hada hadisun غريب من هذا الوجه باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتال عن مورق عن ابي الاخوص عن عبد الله عن النبي قال المراه عوره mace al'aura ce fai za kharaja in ta fita istashrafa shaytan duk muninta sai shaytan ya kawata ta istashrafa istashrafaha yani zayyana ha fi nazar rijal babun حدثنا العصر بن عرفة قال حدثنا isra'il بن ayyash an bahir ibn سعد an khalid بن معدان an katsir bin murra alhadra ne an mu'az bin jabal a ne da bi sassan kala la tu'zi imra'atun zawja hafi ba za ta cutar da mijinta a duniya ba illa qalan zawjatuhu min al-khurujin sai matan sa hore na aljanna sai sai la ke ki daina cutar mana mijin ki daina cutar da wannan ustazu da ya aure ki kwanan nan din nan qatalaki da Allah wadaranki haka za su yi mata aljanna suna tsine mata kira wulakanta mijinki mata aljanna na tsine miki fa inna ma huwa indaki dakhil mijinki nan fa auren ki din fa shi wani kofa ne fa eh wani ki ne wani alfarma zai miki na samu aljanna yushiku saura irin an yi fari kake ya rabu da ke ilaina ya da'ila wurin mu ala abu isa da sun hasanun غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن آل الجاز وآل العراق مناكير إسماعيل بن عياش يروي حديث daga mutanen Sham ya fi inganci amma ya rawaito daga mutanen Hijaz da mutanen Iraq to hadisan suka zama manakir suka zanzanto hadisai ne munkarai to tun da haka ne to wannan wanne ne a ciki daga mutanen sham ne ko daga Rijal ko daga mutanen iraki da wancan tambayar mu na shayar da kato din nan ko ba haka ba to za ku zo da shi ranar talata kitabu talaki walli ani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abun nan faɗa na daidai Allah ba mu ladansa kuskure ko gotun jama'a sha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu